ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبادة كراتبه a wannan littafi na jami'ar turmuzi ko sunanar turmuzi na al'imam abu isa muhammad ibn isa a turmuzi a ah, ah, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjidu salafiya a wannan unguwa ta a garin jihar borno mun yi tuka ashirin da biyar ko yau shi ne karatunmu na ashirin da shida a muna daren litinin a dare ne na goma sha takwas ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai daren ashirin da biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya karatunmu na jiya mun tsaya a babi na ɗari uku da saba'in da ɗaya hadisi na ɗari biyar da sha biyar yau za mu tashi babi na ɗari uku da saba'in da biyu hadisi na ɗari biyar da sha shida haka ne imamu turmuzi ya ce babin ma ja a fi azanin juma'a babin bayanin da ya zo game da kiran sallah ranar juma'a a kiran sallah na juma'a cewa ana kira masa sallah aya ya zo karara a suratu aljuma'a Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a kaga nudiya lis-salati min yawmil juma'a kira sallar juma'a ya ƙara batun kiran salloli na farilla biyar gaba daya wa idza nadaytumus-salah ittakhadhuha huzuwan wala ila kaga wanda ya shafi kiran sallah gaba ɗaya kuma sun zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yace idza azzana almu'azzin fa qulu mithla ma yaqul imam bukhari yace imam turmuzi yace haddathana ahmad ibn mani قال حدثنا حماد بن خالد الخياط الخياط عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال سائب أن يزيد يجي كان الآذان على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ya kasance kiran sallah a zamanin annabi na annabtarsa gaba ɗaya har zuwa rasuwarsa wa abi bakr da zamanin sai na Abakar mai siddiq na khalifancinsa sa gaba daya wa umar da zamanin sai na umar al-faruq na khalifancinsa sa gaba daya kiran sallah ranar juma'a ba a yin sa sai idza kharaja al-imam idan limai ya fito kaga babu wani kiran farko babu wani kiran wanka haka annabi ya rayu ranar juma'a kiran sallah ɗaya ake a zamanin annabi har ya rasu in ya fito ya yi sallama ya zauna kan membari sai a kira sallama haka zamanin sai na abubakar haka zamanin sai na wa idza uqimatis salah hakan nan ta da iqamar sallah yanzu yana so ya mana zamanin annabi da abubakar da umar kiran sallah amma mun yake da nufin kiran sallah biyu idan annabi ya fito ya zauna akan membari sai a kira sallah sai kudu ba ya kammala sai a tada ikama kaga kama ɗaya shi ba kamar a matsayin kiran sallah ya kira shi shi na buɗe malaman sharha suka faɗa kenan yana nuna mana a zamanin shi yasa idan mutum yana karantawa alhamdulillah ya je ɗan usul balaka in ya karanta hadisai aka ce masa zamanin annabi da abubakar da umar in wata lafazi ya gaya maka a banai kiran sallah biyu ake a banayin to ka akwai azanul hakiki akwai azanul majazi akwai kira sallah na hakika shine kira sallah akwai kira sallah wanda majazi ba na hakika shine tare da don kusan lafazan su daya kawai bambance bambancen da akwai babu yawa bambancin da salatu da salatu kawai da kun gane wannan bayani falamma kana usman kaga abin da yasa na ce muku baɗi yana nufin kiran sallah duk da yake kiran sallah ɗaya da tada kama amma yana nufin biyu ne za mu yi sana usman zadan nida asad ya ƙara kira na uku ala zaura a bisa zaura to kaga nan ake rikicewa wani in bai san lungwi na malaman hadisi ba to ya zai dai zamanin suna usman kiran sallah uku sai ɗauka sai a kira ɗaya karfe goma ɗaya karfe sha biyu ɗaya karfe a zamanin sana usman kiran sallah uku ana nufin kiran sallah biyu da ta da kama kira ba ta gane kiran sallah biyu da ta za kama zamanin ana nufin an ma kiran sallah biyu kenan kiran sallah kiran sallah ɗaya da ta da kama na ɗaya sai sana usman ya ƙara kira na uku wanda ake yin sa alal zaura akan zaura me ake nufi da al-zaura wani wuri ne a bakin kasuwa a madina sai aka ji aka masa gini mai tsawo Ka san ba zamanin na'ura ba ne babu amplifier ba microphone ba speaker sai aka wani dogon gini a bakin kasuwa sai ladani ya je kai ya kira sallah dan yan kasuwa su faɗaka sai kiran sallah ɗaya idan usman sai na usman ya hau mimbari sai na uku shi ta da ita saboda haka kiran sallah a juma'a ce wani ayin kiran farko ayin kira na biyu wai kiran farko don masu wanka wannan a asalin sa a ce ina ba ta gane asalin sa a ce don zamanin annabi kira ɗaya ne ko da ka yi siyasa na sai na usman wannan bid'a ce Eh, na yau da ya kama da na usman don na usman za a je bakin kasuwa ne na ɗaya na farko ɗin ina fata an gane na biyu ko a masallacin su? to kai ko ka yi kiran farko a masallacin ka sake kira na biyu a masallacin ka yi ka ga kamar yanzu ka ce a je mangana kira sallah masu gona su tututu to shi yasa irin farko da na biyu a masallaci da bid'a ce haka annabi zamanin kira ɗaya zamanin abokan kira ɗaya zamanin umar kira da usman shi da ya ƙara a bakin kasuwar zaka to shi ma annabi ya da kasuwar da islam amma sai na usman ne yayi masha Allah zai na cikin kulafa a amma yanzu ma a jayi bakin kasuwa bai yi ba za a kuma masallaci a bakin kasuwa akwai masallaci a tasha ko bugu da kare akwai agogo kaga na su zamanin sai na usman babu na'ura ya ga an yawa sannan kuma babu agogo balle dan kasuwa ce ta yayi to shi yasa ya karo nashi shi da abin da ke nufi a wannan hadisi sai babin gaba imamu turmuzi ya ce babun ma jaa fil kalami ba'da nuzulil imami min al babin abin da ya zo game da magana bayan saukan liman daga kan mimbari babu ma ja fil kalam ba'da nuzulil imam min al magana bayan liman ya sauko daga kan mimbari ibo kuma ta ba a jiya mun haka ta hadisan da suka hana idan nima yana kuɗi ba mamu ya yi wa mamu dan uwansa magana har annabi ya ce wanda ya gafa kallaka kuma mu yi bayanai masu fadi a kai na malamai حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك قال أنس يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم yukallamu bil haja manzo Allah ana masa maganar bukatu idza nazala an minbar ya sauka daga kan minbar me ake nufi liman da ya hau minbar ya yi kuduba ai yana kan kuduba ba zai magana ba za ku yi magana ya gama kudubar sa biyu ya sauko kafin a tada kama a yi sallar juma'a bayan an kammala kuduba liman ya sauko to matsayin magana a irin wannan halin shi yake to sai a nan ya ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kammala hudu ba ya sauka kafin a yi sallar juma'a din yukallamu bil haja masu bukatuwa suna masa maganar bukatunsu in ya sauko daga kan minbari sai dai hadisi nan ifi ne duk da ibn majah da al-hakim da abu dauda a sai da ibn abi shayba sun kawo kuma eh, to amma hadisi yana da matsala inganci a wannan hadisin ya nuna idan manzo Allah ya sauko daga kan mimbari bayan kammala huduba ana masa magana akan bukatu bayan ya gaggaya mutane sun tattauna da masu bukatun sai ya ta da ikama sai ya sallar juma'a wannan yake nuna babu laifi a yi magana da neman magana na bukatuwa bayan ya sauko daga kan mimbari alqazi abubakar ibn al-arabi al-maliki shi kuma yace al-asah magana mafi inganci a wuri na injin shi Allah da kallama fiha idan limai ya kudu ba biyu ya sauka kada yi magana dan bukatar wani sai dai magana na shirye-shiryen yin sallah don sai na imam musulun ya ruwaito cikin lokutan da ake gani a ranar juma'a in an yi addu'a ana karɓa an nuna shi daga zaman liman zuwa sallar juma'a to wannan lokacin kenan ba zai zanto lokaci ne da aka bari don tattaunawa don buƙatar wani ya zo ya baka wani labari ya gaya maka wani magana a ce wannan lokacin sauraronsa idan ka ɗauki ke na maganar waɗanda suke ɗaukar wannan lokaci na ranar juma'a daga hawan liman mimbari zuwa idar da sallah duk da akwai wanda suka ce kuma bayan la'asar ranar juma'a قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم قال وسمعت محمد يقول وهو جرير يقول وهم جرير ابن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن انس قال وقيمت الصلاه فاخذ رجل بيد النبي ان تاد اقامه صلاه sai wani mutum ya kama hannun annabi fa ma zala yukallimu bai gushi ba yana magana da shi hatta la asbatul qawmi har wasu mutane suka yi gingine wannan hadisi ya inganta sai dai akwai matsala wannan baya baya alaka da wai ranar juma'a ya bambanta da asalin yadda hadisi yake ibnu hajar ya kawo wani bangaren hadisin a bulugul mara asali uqimatu salatu isha an ta da ikamar sallar isha ladani ya ta da ya kira sallah ya ta da ikama sai annabi zai kabbara harama sai wani ya zo da wata bukata wata damuwar sai annabi ya ce wa mamu da Sai sai annabi suka fita suka tattauna suka tattauna akan bukatar har wasu mamu sun fara gege wani ma zama ya kawai fara gege to da annabi ya zo ba a sake sada sabon ikama ba wancan yana so ko sai kafara harama ake so kaga mallin shaida anan ya yi magana tsakanin sada ikama da kafara harama amma a sallar isha'i ne ba na juma'a bane tsakanin kammala kuduba da sallar juma'a ko irin haka ya faru da annabi a sallar asuba an tada ikama ya zo ya daga sai kafara harama sai suna yana da sai ta ala ku dakata a sabon a inda kuke ya shiga gida ya yi wankan jaraba sai zai kafara harama wannan zai nuna maka ta da ya kama ba ta so ina ba ta gane amma kaga wannan ba zai zame mana hujjar da zai gamsar da mu cewa an ba da kofa liman ya gana da mutane bayan ya kammala hudu ba kafin ya yi sallar juma'a don wanda na kawo muku na farko Aisha ya faru wanda na kawo muku na biyu a asubahi ya faru kuma akwai bambanci tsakanin wa'annan sallolin da juma'a don juma'a tana da kudu kun gane wannan bayani yawwa ko kudubar wasu na ganin ta kamar tana matsayin rakowi biyu ne da dama ai juma'a madadin azhar azhar raka'a to don me juma'a ka dawo da ita biyu kudu ba daya a zauna a tashi a kawo daya yana matsayin raka'a wannan kenan قال محمد والحديث هو هذا وجرير بن حازم يهم في الشيء يرى يوم وهم شيء جرير بن حازم وهو صدوق قال محمد وهو جرير بن حازم في حديث ثابت عن انس عن النبي قال اقيمت الصلاه an ta da ikamar sallah annabi ce kai idza uqimatis salat fala taqumu idan aka ta da ikamar sallah kada سيكون tashi قال معمر ويروى عن حماد بن زيد قال كنا إلى ثابت البناني فحدث حجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فوهم جرير فظن أن ثابت حدثه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أخبرنا معمر an sabit an anas qala anas ce. laqad ra'aytu an Nabiya sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa na ga annabi Ba a ma tuqamu as-sala bayan an tada iqamar sallah yukallimuhu ar-rajul Za mutu yana masa magana bayan an tada iqama amma dai shi ma ba juma'a ya komo baina huwa baina al-qibla mutumin zai zai tsaya tsakanin annabi da al-qibla ma'ana an tada iqama annabi zai kabbara harama su wani ya zo da bukatar magana ta muhimmi ne sai mutum ya sa tsakanin annabi da alƙibla suna tattaunawa daga ba sai ya kafara haram ba ma zalai kalim wala gara aitu ba da <coughs> hakika na ga su. za ga yan asu mutum yana gengedi ma min dole kiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam don tsawon tsayuwar annabi wani hadisin bukhari da muslim kenan kaga <coughs> wannan babin ya kaga babin halaccin liman ya tattauna da masu bukata bayan kammala hudubar sa kafin a yi sallar juma'a sai ka muna hadisai guda uku a wannan babi hadisai biyu a ciki suna alaka da sallar farilla banda da juma'a daya yana alaka da juma'a wanda ba su alaka da dan juma'a da sun inganta shine eh, hadisin da an tada sallar isha sai wani ya wa annabi yana da bukata da shi ko an tare ya kama annabi ya yana magana har jama'a su kai gege kaga annabi manzo Allah ya tattauna da bukatar wani bayan an tare ya kama sai na biyu wannan hadisi da ya kawo na ƙarshe wannan babin hadisin Anas bin Malik wanda Imam Bukhari da Muslim suka a su cewa ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina mun bi ne ba na ce kama littafi ba hmm? ya zama too late aina kitab to na ce ka ka bi ko magribi ne bi ko magribi na jaka akwai abin da za mu yi sai da ifi mutum a je shi kawai za mu amfani shi a nan ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tsada ikama wani ya tashi da buƙatar shi ne yiwa ma irin wacce wancan hadisi har mutane suke da shi wannan yana nuna don an tada iqama kuna ji na salloli na farilla haka sai wani ya zo da wani kukan in muhimmi ne sai a zauna a yi magana kafin a yi kafara amma ba muhimmi ba ya zo kawai labari wani kaza in abu ne muhimmi yana alaƙa da al'umma ana iya tsaya a saurare shi ina fata an gane na ranar juma'a masu sai mu ce Wani yana alaƙa da menene ya kawo a wani zai zai ce matarsa ta yaji ne ya jaji nan don bayan ya gama kudin ba za a yi sallar su da ah, suna kuma a wani bai kama ba a yi a sallar da su ina mata an gane amma in abu ne muhimmi babba ne to wannan kaga babu ne ko da ana kudin ba ana iya yanke ko da ana kudin ba ana iya yanke dan manzo Allah yana faɗa wani ya ce ya da na musulunta ka sanar da ni addini na ban da sanin su sai da ya yanke kuɗi ya so da karbe bari aka masa da karfe ya zauna ya ilmanta da mai shi karanta da shi abubuwa addini sai da ya hau mimbarin da shi gaba da kuɗi ina fata an gane imamu turmu zai ce babu ma da filkira a fi salatin juma'a bayanin da ya zo game da karatu a sallar mai a sallar juma'a karatu a sallar حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عن أبيه عن عبيد الله بن رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة kasan abu huraira ya yi tsawon rai har ya yi zamani da marwan wannan marwan wasu suna ganin sa tabi'i ne wasu wasu ga ce a'a a zamanin annabi an haife shi amma shi dan karami ne amma dai magana da suka yi jayarwa ba sahabi ba ne marwan yana shugaba sau biyu yana shugabantar da abu huraira akan madina ya taba shugabantar da abu huraira kai akan madina istakhlafa marwan abu huraira marwan ya shugabantar da abu huraira alal madina akan shugabancin madina don zai bi lagu zai je hajji sai sa abu hurairah ya zama kiya teka saboda haka ba laifi idan sarki zai bulaguro sai ya sa limamin gari ya rike gari <laughs> ina fata an gane istakhlafa fil al-madi ne marwan shine fa'il aba hurairah maqrun bihi wa alamatu nasbihi alif li'annahu min al-asma' Asma'il khamsa wa kharaja ila makkah sai marwan ya tafi makkah fa salla bina abu hurairah yawm al-jumu'ah sai abu da ya sallah da mu ne ranar juma'a fa a suratul juma'a sai abu huraira a rakar farko ya karanta suratul juma'a wa fi sajda athaniya suratul sajda a raka'a eh, sorry suratul juma'a wa fi sajda ko athaniya wa fi sajdati athaniya yani wa fi rak'ati athaniya a raka'a ta biyu ya karanta idza ja'a kal munafiq قال عبد الله عبد قال عبيد الله عبيد الله فأدركت أبا هريرة سينا رزقي أبو هريرة الله يقال مسير حديث سينا في مسلم فقلت له سينا كما تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بهما في الكوفة كاي منا سوروري بداجو سينا علي أنا كرنت منا سوء جمعة كوفة شما ركر فرقنا كرنت فاتحة da suratul juma'a yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ardi al malik al qudus quddus aziz al hakim sannan ko araka na biyu fatiha da suratul munafiqun idza jaa akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah قال أبو هريرة أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به أنا جاء النبي أنا كرمت kaga wani hadisi ya zo cikin sahihu muslim qala wa fil babi an ibn abbas a babin ko an samu daga ibn abbas na ibn abbas yaya shine hadisin da muslim da abu dawud da nasai suka rawaito ibn abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zo yazo limanci a sallolin sallar asbahi na ranar juma'a kamar an waye gari ne juma'a sallar asbahi wannan yin bakar farko annabi na karanta fatiha da alif lam mim tanzilu na suratul sajda raka na biyu fatiha da hal ata ala al-insani kin min ad-dahr lam yakun shay'an a asbajin ranar juma'a shine hadisin ibn abbas amma kaga abu huraira a sallar juma'a annabi yake karanta suratul juma'a rakar farko da fatiha ta biyu kuma ah, sannan ya ci gaba wa nu'man dan bashir akwai hadisi daga noman dan bashir hadisu ma dan bashir wanda shi ne wanda jama'a suka rawaito banda imam bukhari da ibn majah cewa annabi in yazo sallar idi shigwa sallar idi rakar farko fadiya da suratul a'la sabbi isma rabbikal a'la raka na biyu fatiha da suratul khashiya shine hal ataka hadithul khashiya wa abi inabatal khawlani kuma akwai hadisu abi inabatal khawlani قال أبو جيسو حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح وروي عن النبي أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة كما يارو هو النبي أنه يقرأ صلاة الجمعة فاتي ركع فقول سبح اسم ربك الأعلى ركع نبي فاتحة وهل أتاك حديث wannan ke imamu turmuz ya ce babun ma ja a fi ma ya karau fi salatin subhi yawmal juma'a abinda zai karanta حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريط عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة النبي أنا كرنتاوى أران الجمعة في صلاة الفجر صلى أصبعي رانا الجمعة ألف لام تنزيل من سورة السيدة وحلقة على الإنسان سورة الإنسان ما مكان تعبها أصبعي رانا الجمعة سنة الكلام dan ba karanta ta karanta wasu yayi da aya yace fakra umma ta yassara min al-qur'an qala wa fil babi ansar wa mas'ud wa abi qala abu isa hadith ibn abbas حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري وغير واحد أم مخول باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة بيانا da suka zo ana yin sallah kafin mai juma'a wa ba da ha da bayanta shin ana nafila kafin juma'a da bayanta haddathana ibnu abi umar qala haddathana sufyan bin uyayna an amr bin dinar an zuhri an salim an abihi an nabi annahu kana yusalli ba'da juma'ati rak'atayn bayan sallar juma'a annabi yana nafila raka'a nawa biyu قال وفي الباب عن جابر قال أبو يسوع حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقروي عن نافع عن ابن عمر أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وسمع بتائل من سنة أيكي دولنا باين صلى الجمعة أنا نافلة ركعت وبه يقول الشافعي وأحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة ابن عمر إذا صلى الجمعة انصرف سيتفي فصلى في بيته fa sai sajdatayn fi baiti yani fa salla rak'atayn fi baiti sai salla raka'a na rak'o'i biyu a gidansa thumma qala sannan sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasna'u zalika ma'ana manzo Allah yana yin haka sai rak'o'i biyu a gidansa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin haka Ala أبو إيسى هذا حديث عن سنة صحيح kaga wannan hadisin turmuzi na wannan hadisin ibn umar yana raka biyu a gidansa ya zo cikin sahihul bukhari sannan kuma hadisin cewa annabi yana nafila raka'a biyu bayan juma'a shi ma ya zo sahihul bukhari da muslim kaje sun inganta sai dai kaga hadisin da ya kama na farko ya ce mana annabi yana sallah raka'a biyu bayan juma'a amma bai ce a ina yake yi ba ko ba ga ba sannan kuma wannan kuma da yace ibn umar yana yi sai nuna ibn umar yana yi a ina a gidansa shi ibn umar yakan yi a gidansa na'am na gaba yake cewa qala abu isa hadha hadithu hasan sahih حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يجي man kana minkum musalliyan ba'da al juma wanda zai yi sallah bayan juma'a fali salli arba'a yayi raka na hudu shi kuma ya zo cikin musulmi kaga a can an ce annabi yana yin an ce ibnu umar yana yin biyu a gidansa sannan kuma a nan kuma annabi ya ce duk wanda zai nafila bayan juma'a yayi ta raka nawa yayi ta raka an gane ku قال أبو إذا هذا حديث حسن صحيح حدثنا حسن بن علي قال حدثنا علي ابن المديني عن سفيان بن عيينة قال كنا نمد سهيل بن ابي صالح ثبت في الحديث منا ارجع شي سهيل بن ابي صالح tabbatacce ne ya kama kasa a hadisi daurarre ne gangaram wal amal ala hada inda ba da alilimi wasu mabuta ilimi suna da wannan cewa bayan juma'a za a yi nafila to ana yi nafilar raka'a hudu ne an gane wannan وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا أن نقلت عبد الله بن مسعود شيكا بن جمعة إلى نافلة ركعة بين جمعة يقول وروي عن علي بن أبي طالب أنه مر أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين علي يا أمرني أريد نافلة ركعة بين جمعة ثم أربعا ساعة نخلو وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود وقال إسحاق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين abin da zan baku yi muhawara kai ya warware yaya za ka haɗa hadisin da ya ce bayan juma na fila raka da wanda ya ce raka ku baki to shi ne ya ce in sallatin masjidi yawmal juma'ati in ranar juma'a zai nafila a juma'a ne a masallacin juma'a salla arba'in sai ta gudana hudu da kaga in yayi biyu kar ya zanto a yi wahadi eh, biyu din nan ya zanto ya cike juma'a a biyu ya zama azan raka hudu kuma in zai biyu dan hadisi ya ce ya tabbatar ya fita daga masallaci ya ƙara shiga ko kuma ya yi magana ina fata gane kuma in zai yi hudu don yi biyu nan kama ya cika. kan gwamnatin nazila raka biyu bayan juma'a a ce na raka biyu bayan juma'a to ana nufi gida ne zai tafi in zai je a gida sai yi biyu in a masallacin zai yi sai yi nawa kun gane wannan zancen wa in sallan fi mai ce sallah raka ɗaya ne kenan ya gida sai yi raka biyu waqtaja ya kama hujja bi anna nabiyya kana yusalli ba'da juma'a raka'atayn fi bayti annabi ba sallar juma'a in yazo gida yana raka'a biyu wa hadithu nabi kuma da hadithu adam man kana minkum musalliyan ba'da al-jum'ati salli arba'an yani in kana fi masjidil juma'a wanda yayi salla eh, juma'a yayi nafila raka nawa raka biyu ana nufin in zai wannan nafila aina a masallacin juma'a kun gane wannan to shirin kina abu ne saboda haka yadda zaka tattara hadisin da yace bayan juma'a kai nafila raka biyu da wanda yace kai raka hudu an gane ko a sai dai a wannan gombe yana tare da mu aha yayi muka warware hadisin nan ne malam sani cewa ranar juma'a ina fila raka a duba juma'a da raka hudu yaya muka hada hadisin guda biyu na'am na'am kuma in zai yi a masallacin an ji so kafin ya na filan ya yi mai yawa ya fita ya shigo ko ya yi magana da za ku Allah wannan kenan قال أبو عيسى وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته <coughs> وابن عمر بعد النبي صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعة حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت هذا أنص للحديث من الزهري wa ma ra'aytu ahadan ad-dananir wa ad-darahim ahwanu alayhi min in kanat ta dananir wa ad inda hu bi manzilati al yace ma ra'aytu ahadan amr dan dinar yace ban taba ganin wani ba qala yace ban taba ganin wani ba anassa lil hadith ibn az-zuhri wanda yafi imamun zuhri mayar da hankali akan daukan hadisi yace ban ga mutumin da yake son hadisi yake son ya haddasa hadisi ya dau hadisi kamar Muhammad ibn Shahab al zuhri wa ma ra'aytu adan ad-dananir wa darayhu ahwana min ko ban taba ganin wani mutumin da yafi kowa da kudi ba babu wanda da dinari babu wanda da dirhami Min kamar Muhammad ibn Shahab al zuhri ya dauki kudi kamar kashi an gane ko sannan kuma ya dauki hadisi kan gaba in kanat dananir wa darahin dahu dinari da dirhami a wurin sa bi manzilatil ba'ar yana masa kallon kashin dabbobi kashin awaki kashin dabba ba ruwan shi wannan kuɗi da muke adanawa dinnan muke tattalawa wurin sa kamar kashi kashi ma na dabbobi قال أبو Isa, سمعت ابن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أحسن من الزهري عمرو بن دينار ya fi zuhuri mai shekaru ya girmi zuhuri shi waye shi amr bin dinar wani hadisi ana ce masa ruwayatul akabir an al-asab ko akwai ruwayatul eh, akrar akwai ruwayar sa'adin juna ruwayar sa'adin juna shi da sahabiyar rawaito daga sahabi yadda abu hurairah yake rawaito daga aisha aisha ta rawaito daga abu hurairah akwai ruwaya da ake kira kuma ruwayatul akabir an al-asafir aw al-asafir an al-akabir man ya surwato da tsarana kamar kamar abadila abadila su abdullahi bin wasallam abba suna ruwaito hadisi da ka'abul ahbar wannan shi ka'abul ahbar ko wa sahabi ba tabi'i yadda kamar imamu malik yana rawaito hadisi daga ah, malik ibnu dinar wanda malik ibnu dinar ta yan bayan yan kasar shi wannan ke qala abu isa ah, mun gama da wannan sai babin gaba babun fi adraka min al rak'atan babin wanda ya tarar da raka'a daya a sallar me a sallar juma'a ya zo juma'a an yi raka'a daya saura daya sai ya samu ya za a yi حدثنا نصر ابن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة an zuhri an abi salama an abi huraira an nabi qala annabi ce man adraka wanda ya tarar da min as-salati as-sala daya faqad adraka as-sala ya tarar amma ya zo an idar bai samu raka ko ɗaya ba to bai samu sandar ba qala abu isa hadha hadithu hasanun sahih wal amalu ala hadha inda akthar ahli al-ilmi min ashabi nabi da yawa cikin mabuta ilimi cikin sahabbai da sauransu suka ce man adraka rak'ata min al-jum'ati wanda yazo juma'a sai ya samu raka'a daya ai daya sai ya samu daya kafin ayi ruku'i a dago faqad ah, salla ilaiha ukhra liman yana sallamewa sai ya sallaci daya da ya rage ya kaci kwade wa man adraka hum julusan wanda yazo ya tarar kuma an zauna ana zaman tahiya kaga an gama raka'a da biyu kenan ayi ruku'i a dago salla arba sai bi da niyyar azhar ana sallamewa sai ka raka wa bihi yaqulu sufyan thawri wa ibn mubarak wa shafi wa amma wannan shine maganganu wa'annan malaman ko shine magana da yafi inganci to akwai hadisi man adraka rak'atan min al-jum'a falyudhif ilayha ukhra wanda ya sanar da raka ɗaya na juma'a ya jingina masa ɗaya to ko bai ƙara sa magana ba in ya zo bai samu raka ko ɗaya ba ya zo juma'a a raka ta biyu an ɗago daga rukuni sai bi da niyyar azhar ana sallamewa raka hudu zai kawo kun ga shine ka'ida to kaga kada wani ya je juma'a ya je ya samu zaman tahiya shikenan ana idarwa shikenan sai tashi ce bari ya kara ka'a biyu a kaga bai da sallah ya kara ka'a sai da in yayi su a da bisa rashin sani an gane ko to afallahu amma salaf sai ya kare na gaba haka wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a'a in sa ne bai je ya nemi ilimi ba don suka ce akwai lokacin da rashin sani yana zama hujja akwai lokacin da baya zama hujja in ya zanto bai sani ba ko baya neman sani to rashin sanin sa ba zai zama hujja ba ba zai hana Allah madaukakin sarki ya azabtar da shi a gobe kiyama ba wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa daga nan hmm, sai babi na gaba babun fil qa'ilati yawmal juma'ati babin bayanin da ya zo game da kailula a ranar mai, a ranar juma'a bayani game da kailula a ranar juma'a sai ce me حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز Ibn أبي حازم wa الله bin Jafar. An أبي حازم an سهل ko ba ka ba ibnu sa'd radiyallahu anhu qala ma kunna natakadda ba ma cin abincin rana fi ahdi rasulillah a zamanin annabi wala nakiru ba ma barcin kailula illa ba'da juma'a sai bayan juma'a wasu malamai suka ce wani ya nuna kenan in sun yi juma'ar da safe kaga ba sa cin abincin rana ba sa kailula sai bayan sun zo daga juma'a wasu malamai suka ce a'a ana nufin don ba ga yadda suka shagaltu da juma'a ko da can da rana ake yi ba ba damuwa da abincin rana ba ba damuwa da wa'in abubuwa sai bayan sun zo daga juma'a qala wa filbabi babi an anas bin malik radiyallahu anhu abu isa hadisu sa'ad ibn sa'ad hadisun hasanun sahih wanda wannan yana daga cikin hujjar wayanda suka ce ana iya yin sallar juma'a kafin zawal kafin gushewar rana babun fi man yan'asu yawmal jumu'ati babin wanda ya gengedi ranar juma'a Kazo zo juma'a lemai yana hurba ko kana zaune kana jiran zuwa leman sai kana gengedi me ya dace ka yi annahu ya tahawwalu min majlisi ya kawar daga inda ya zauna kana ta gengedi sai ka tashi daga wurin ka canza wuri aha Eh, to wannan kuma hadisin ba haka ya nasanta ba amma don mutum yana juma'a fi so dama yana yana wanka ya tafi juma'a an gane ko amma ba da yakan iya yin wanka ya tafi abin don ya yi wanka ya ci abinci ba za a ce wankar ya ɓaci ba sai dai in ya ci naman ragumi ne sai a ce wankar yana nan sai ya ƙara alwala tunda kana akhirul amrayni aka ce cin abinci baya warware abin farkon musulunci ne idan mutum yana da alwala ya ci abinci da aka dafa alwalansa ya kare kana da alwala farkon musulunci ka ci tuwo kaga an dafa shi ka sha kunu kaga an dafa ka sha ti kaga an sa wuta to alwalanka ya kare daga baya aka shafe wannan amma mara umin ka ci ya kare saboda haka ah, idan aka ce don mutum ya yi wanka kada ya ci abinci to yana nuna kawai shagaltu da tafiya juma'an ne akan kari zai ya samu ladan zuwa da wuri magana ya samu kan gado amma ya nuna in ya ci abinci wankar ya bashi to wannan magana ba da karbu ba babun في من ينعس يوم الجمعة أنه يتعول من مجلسه حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد بن سليمان وأبو خالد Ibn أم an بن إسحاق Ibn Umar, ابن عمر عن النبي قال من na asu نعس أحدكم يوم الجمعة idan ɗayan ku yi gengedi ranar juma'a bale ta hawan min majalisi ya kaura daga inda yake zaune kana juma'a sai kana gidi sai ka tashi da wurin ka zaune in sahun gaba ma ya sai ka zo sahun ba wannan hadisin kuma in ga inganta abu dawuda da imam ahmad da ibnu kuzama da ibnu ifan da ibnu abi shayba da bayhaqi duk sun kawo قال abu isa هذا حديث حسن صحيح kun gane wannan bayani to shi yasa a nan malamai suka ce jama'a wata hikima ce a cikin don yayi gangadi ya canza wuri an gane ko ya canza wuri ya zo ya zauna a wani wuri daban sai wasu malamai suka ce hikimar da yake cikin haka a ka daga wurin zuwa wani wuri motsin na yana warware barci ina ba ta an gane kaga tashi da ya ɗan saku ya canza wuri ya je ya zauna to kaga yana warware masa barcin su wasu wasu suka a a'a hikimar yin haka a gafala ya same su daga barcinsa saboda haka ya kamata ya bar inda gafalar ya same shi an gane ko wasu wasu suna ganin a'a ba mamaki wannan wurin da hakan ya same shi wannan wurin akwai shaidan an gane ko akwai aljane a wurin sai ya bar wurin suna ƙara mata romo da wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna tafiya cikin dare sai aka sauka dab karshen dare irin karfe ukun dare a agogon mu yanzu sai annabi ya ce wa bilal ikla lana al-layl kai mana gadin dare za mu kwanta mu yi barci tun da kai baka da nauyin barci idan ne yayi ka tashi mu bilal yayi nafila yayi nafila can sai zo yi jingina da raƙumar sa yana kallon gabas yana kallon kwallon rana hadisi ya zo sahihi sai aljaniyar shaidan ya zo yana yadda ake buga duwawun jariri an gane wasu yana kada kafaɗin bilal yana yi masa ibarci ibanci ibanci har barci ki bilal ba su suka farka ba sai da rana ya fi ya buge su to idan ce rana ya fita ya yi zafi ya buge mutum irin karfe tara kenan sai annabi fara farka firgigi yana farkawa ya tayar da su sai fara rafi wa abu huraira ah, wa bilal bilal yanzu me kai kenan sai bilal ya samu kyakkyawar gajeruwar amsa sai ce ya a kaza nafsi allazi kaza bi nafsi Allah da ya ranka kai ta barci baka farka ba shi ya ɗaura ina. sai a dabe ta tafi ku tashi mu yi gaba kar mu ma yi sallar a sai ta kar a yi sallar a inda suka yi gengen sai suka yi gaba aka kira sallah kowa irin a ta alfajir aka yi sallar ka ana iya ranga za alfajir ko da gari ya waye to sai malamai suka ce to me yasa annabi yake mu bar wurin domin wurin akwai shaitan shi yasa aka ce a bar wurin ina fata an gane wannan to kaga kenan wannan ya sa karfafa ranar juma'a idan mutum yana gengedi to ya tashi ya tashi ya canza wannan wurin sai ya salla a wani wuri na daban ya eh sai ka ta shi ne magana raji don abin da ta malamai suka ce sai ka ta alfajir duk da rana ya fita don aka ce sai annabi ya sallaci asubahi yadda suka saba yin sa ina ba ta gane to dama a kullum suka kira sallah suka yi rakata alfajir suka sale kama su yi su asuba wannan ke sai wani babi babun ma ja fi safar yawon juma'a shin mutum zai iya yin bulaguro ranar juma'a shi da abin da babin zai karantar da kaga akwai masu bulaguro ranar juma'a sai ta na ahmad ibn malik قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم an mitsam an ibn abbas qala ibn abbas yace ba asan nabiyyu sallallahu alaihi sallama. annabi ya tura abdullah bin rawaha ya tura abdullah dan rawaha fi sariyatin fi sariyatin a wasu sariya me sariya runduna an karamar runduna wanda annabi baya ce fa wa faka zalika yawmal juma'a wa yanar runduna da annabi tura su kai wa ƴan ta'adda farmaki sai ya dace ranar mai ranar juma'a aka ce su fita annabi ya tura su ranar juma'a a wannan lokacin da annabi ya tura su Inji ji ibn abbas sai ya dace da ranar juma'a faƙala sai abdullahi ɗan rawaha ya ce a takhallafu ni fa zan zauna a baya ba usalli ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na yi sallar juma'a tare da annabi kuma alhaku sana ya hau doki ya same su ina mata an gane falamma salla lokacin da ya salla ma annabi tare da annabi lokacin da ya salla tare da annabi ra'ahu sai ya gansa fa qala sai ce masa ma mana aka an tazduwa ma ashabika sai annabi ya ga Abdullahi dan Rawaha a Juma'a bayan aidan sai ce me ya hana ka yi sammako tare da ƴan uwanka ku tafi faƙala ta abdullahi na rawaha ya ce arabtu an usalliya ma'aka ina son in yi juma'a tare da kai suma alhaqahum suma alhaqahum sana in je iske su faƙala sai manzo Allah ce an fakta ma fil ardi da za ka ɗebi abin duniya gaba ɗaya kai sadaka da shi ma adrakta fadla garwati baka samu na tafiya jihadi da ifi ne bai inganta ba amma yana nuna mana kenan ana iya yin bulaguro ranar mai ranar juma'a قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقال شعبة لم يسمع إلى حكم بن مكسم إلا خمسة أحاديث حكم بن مكسم ده يرويته من ولا حديث بيرويته حديثي بس حديثي بيار wa adda ha shuba shuba ya kirga hadisai biyar da ya jo walaysa hadha hadis fi ma adda shuba wannan hadisi ba shi hadisan da shuba ya kirga wa ka'anna hadha alhadis kamar wannan hadisin lam yasma'u alhakam min mix hakan bai jita daga bakin mixan ba wa qad ikhtalafa ahli alilmi fi safar yawm aljum'ah malaman ilimi jama'a sun sabani game da bulaguro a wani rana game da bulaguro a ranar juma'a malamai sun yi sabani kan bulaguro a ranar juma'a falam yara hun ba'san wasu suna ganin babu laifi bi an yakhruja da yawan jumaa kana iya fita ranar juma'a kai ka je kauyen ku ka je birnin ku an gane kana iya bulaguro ranar juma'a malam tahdhur as sala muddin lokacin sallah me ake nufi za ka yi bulaguro ranar juma'a muddin lokacin sallah bai ba karka ce kana zaune a gida ko ba ka ba sai sha rana ka ɗauke ka za ka yi mun ina ba za gane sai karfe ɗaya ina laifin ka tafi karfe shida safe bakwai takwas tara goma amma sai ta na juma'a karka ka ɗauko jakar karka za ka yi bulaguro to wannan bai suka ce muddin lokacin juma'a bai ba kada iya bulaguro ranar juma'a sun kama hujja da hadisi imamu shafi daga umar sai na umar ya ga wani mutum yana shirye-shiryen bulaguro amma mutum yana cewa laula annal yawma yawma juma'a la kharaj kai ne ba ba dan yau juma'a ba dan ai yi bulaguran da na tafi yanzu da sagan sai sai na umar ya ce ukhruj fa innal juma'a la tahbisu an as-salat kai bulaguran ka juma'a ba ta tsare mutum da ana shi bulaguro an gane ko kuma an samu daga sa'id dan mansur daga sahih dan kaisan lalle aba ubayda bin jarrah dai cikin mubashirin bil janna yayi bulaguro ranar juma'a bai jira lokacin juma'a ba saboda haka a takaice bulaguro ranar juma'a ana iya yin sa amma da sharadin in lokacin juma'ar bai yi ba ina fata an gane amma ko da lokacin juma'a ne amma bulaguron kwakwan a lokacin juma'a da ya same ka kuma da gaggawa ne kamar kawai dab lokacin juma'a ka yi wanka kana hanyar ka na zuwa juma'a ko ka zo ma kana sahu ana eh, ana jiran neman yanzu sai aka maka waya akwai mara lafiya a gombe ana neman jini a gaggauce kuma kana da tabbacin jinin ku ɗaya ne ina ba ta an gane ka wannan bulaguro ne na gaggawa to wannan kana iya wannan bulaguro an gane ko amma in ba na ojan ba to sai ka tafi kafin lokacin juma'a wannan kenan wa qala ba'd wasu wasu kace idza asbaha in yawa yi gari fara ya kharuj kada ya fita a ta yi al juma wasu wasu gace ina in dai ranar juma'a ne to ba ya dai bulaguro ba sai yi juma'a an taso an dawo masu wannan maganar sun kafa hujja da wata hadisi hadisi Ibn umar cewa manzo Allah ya ce man safara yawmal juma'a wanda ya bulaguro ranar juma'a Da ad alayhi malaika malaiku suna masa mugun addu'a an gane ko malaiku suna masa mugun addu'a Allah yus'abu fi sawari suna cewa ya Allah kar ka sahibance shi a bulaguransa ya Allah kada ka abokance shi a bulaguransa ka kyale shi da yan bangi su gara shi ka kyale shi da duk bala'in kan hanya to shi ne hujjar wai da suka ce ba za a yi bulaguro ranar juma'a ba amma a sanadin hadisin alhafiz ibn hajar yace akwai ibn lahi'a ibn lahi'a kuma eh, wani hadisin sa da aka yi kai komo akai sai ga hadisi ne kire da muka duba hadisin da ya kawo cewa annabi ya wa wani don bai yi bulaguro ranar juma'a ba tare da runduna da ifi ne kira hadisin da ya nuna za a yi bulaguro ranar juma'a da ifi ne sai da kuma hadisin da ya ce ba za a yi bulaguro ranar juma'a ba shi ma me da ifi ne sai mu dawo kenan wasala mutum zai iya bulaguro ranar juma'a in ba niyyar ku bane dama wulakanta juma'a ina fata an gane sannan kuma na biyu zai yi bulaguro ranar juma'a muddin lokacin juma'a bai shigo ba sanin ko jama'a ku gane hadisin da yace an sauke juma'a ga mai bulaguro wannan bai inganta ba to hadisi yana cewa wai mai bulaguro babu juma'a kansa to haka sai mutane su fake da wannan mutum sai je Kano tsaran kaya ranar Alhamis sai ya kwana ranar Juma'a ranar Juma'a ta yawo tsakanin singa da kware da kurmi an gane ko ba zai je sallar Juma'a ba kuskure duk garin da in kana cikin gari Juma'a ya kama ka Juma'ar wajibi an gane ko in ana kan tafiya an gane ko tafiyar ba wai na kojin na damuwa ba to in kun zo gari ya dace da juma'a mota ya tsakin ku ya juma'a shi da abin da sunna ta tabbata don hadisin da yace an soke mai bulaguro juma'a bai inganta ba to tunda bai inganta ba ba samu hadisi ingantacce da yace an soke masa ba kenan juma'a yana kansa muddin yana gari ko a kan hanyarsa ya ci karo da garin da yanzu gashi nan ana hudu ba za a yi juma'a za a sa shi da juma'a wannan kenan babun fisiwaki wa tsibi yawmal juma'a babin aswaki yin aswaki da sanya turare ranar juma'a yana da ɗoriya na lada sama da doriyar da ake sama da lada da ake samu ba a ranar mai ba ba a ranar juma'a ba an gane ko yana da ɗoriyar lada Abu ne yake nufi a sai ka mana hadathana ali ibn al-hasan al-kufi qala hadathana abu yahya isma'il ibn ibrahim at-taymi an yazid bin abi ziyad an abdurrahman bin abi layla an al-barra bin azib qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace haqqun alal muslimina an yaktasilu yawmal juma'a haƙƙi ne akan musulmai su yi wanka ranar juma'a shi yasa mun tattauna cewa wankan juma'a wajibi ne ko ba wajibi ba akwai hadisan da suka nuna wajibi ghusl yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalim da kuma hadisu man atal juma'ata falyattasil da hadisu da sayyidina Umar yace wa sayyidina Usman ba ka sani bane anna rasulullah amara bil ghusl akwai da wasu ce ba wajibi ba don sun kawo hujja da hadisu man tawadda yawmal juma'ati fa biha wa na'mal wa man ittasala fal ghusl afdal amma mun tattauna magana rajihi har da ka mana fatawar Nasiruddin Albani cikin al-Hawi min fatawal Albani magana rajihi wanka ranar juma'a wajibi manzo ce haƙƙi ne ga musulmai su wanka ranar juma'a wal yamassu ahaduhum min ɗebi ahli, kuma ɗayan su ya shafa daga turaren matansa fa in lam yajid in bai samu ba bai samu turaren ba don rashi falma'u lahu dibun to ruwa ma eh, kayan kanshi da tunda ya kawar da wari qala wa fil babi ana abi sa'id wa shaykh min al ansar a wani hadisin duk da akwai rauni tattare da shi akwai hadisai ire-iren da suka zo da wannan ma'ana saboda haka a ranar juma'a a ranar juma'a kana iya kada sai ka yi wanka amma me yasa aka ce ka ɗau ka ɗebo daga turaren matar ana nufin ko da kai kana da gazawar sayan turarenka, ka to bai kamata iyalan ya yanzu ba su da me ba turare ba don kaga ita tana fama da girke-girke da wasu abubuwa wanda akwai buƙatar ka zauna da kayan ƙanshi ka tare da ita shi yasa hadisi yace ko da ma kenan ba shi da turare ko da turaren matar ya ana ya sha sai ita ba a yarda bai dace a ce tare mu da shi ba A wani da sha'u fil hilya ko fil khisam ghairu mubin ko ko yana nuna maka dama a shar'ance ita mace ma ba ta rabuwa da turare a shar'ance da annabi ya karantar idan mace duk lokacin da ta yi haila haila ya dauke ta ɗauki auduga ko kyalle da fatirare ta goge mashigan jinin har ma da hadisi ya ce idan mace tana ta gaba haramun ne ta shafa turare amma annabi ya ce ba duk da haramun ne ta shafa turare in tana ta gaba amma ba a ta kabar in haila ya tsaya za ta yi tsarki ko lalle lalle ne ta samu turare ta sashi a jikin auduga ko ƙyalle ta goge mafitar jini da to kenan yana nuna mata kenan suna da dalili a shar'ance da ba za su rabu da turare ya sa ce to ko da turaren matarsa to balle ma ina laifin ka sai wani turare na musamman ma tukuna ka ce wani turare ne mai tsada sai ranar juma'a zare da sashi wai da kuma sauran rana kaga wannan ka ka ka mutunta wani rana da za ka fito za ka zauna cikin jama'a ga mala'ikun Allah ga sunan a wurin wani wata karamar jiki ne don akwai hadisin da ma annabi ce sau tare ma ranar juma'a kana musafaha da mala'iku ba ko ka yi musafaha da shi a matsayin bako sai ka ɗauka wannan bako ne ashe mala'ika ne ko ko ka yi musafaha da shi a kamannin wani sai ka zo ka ce wani wani da mun haɗu da kai a juma'a kawai sai bayan mun gaisa ina son mai magana ka ce ai ba da ni muka ba ni ban je juma'a ba ba wancan juma'a na je ba ashe da wani mala'ika kai musafaha ba da sani امام turmuzi yace حدثنا احمد ابن مني قال حدثنا هشيم ان يزيد بن ابي زياد بهذا الاسناد نحوه وقال ابو عيسى حديث حديث البراء حديث حسن وفي روايه هشيم احسن ورواته هشيم احسن من روايه اسماعيل بن ابراهيم التيمي واسماعيل بن ابراهيم التيمي ضعف في الحديث كتاب الايدين بسم الله الرحمن الرحيم معنى للتابع الايدي al'idai ne idi guda biyu an gane ko idi guda biyu babun ma ja a filmashi yawmil idi babin bayanin da ya zo game da tafiya da kafa almashi istamshi uktuka faman yamshi mukibban ala ya ahda babin mustahabbancin tafiya da kafa ranar idi kaga jama'a da yawa sun doki sun kwashi wannan ladan musamman saboda matsaloli na tashi tashi hankula da aka ci a riga zuwa idi da kafa babu abin hawa ranar idi kaga an ɗebi lada sanin ko ba kada wani ba ko ban bai tashi ba da ikon Allah wannan kenan saboda haka babina yana lura mana cewa wai zuwa idi da kafa يا في الأداء حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك أنا أبي إسحاق عن الحارث أنا علي قال من السنة سنة علي يجي هنا daga cikin sunna an yakhruj an takhruja ila al-eid mashiyan ka fita idi da kafa ka fita sallar idi da kafa sunna ce wa an ta'kula shay'an qabla an takhruja kuma ka ci wani abu kafin ka fita wani ana nufin wani sallah malam buba yawa sallar azumi kafin ka fita idi ka ci abinci wannan kenan qala abu isa hadha hadithu hasanun wal amalu ala hadha ida akthar ahli ilmi yawanci ma buta ilmi suna aiki da wannan ah, Ibuna suna so an yakhruja rajul ila al-eid mashiyan mutai ya je eid da kafa wa an ya'kula shay'an qabla an yakhruja li salati al fitri ya ci wani abu kafin fita amma a sallar me sallar azumi qala abu isa wa yastahibu amma musabi ne Allah ya kaba kar ya hawa abun hawa illa min uzrin sai dai daga uzrin to kaga anan an samu sabancin zuwa idi da kafa ba ma idi ba jama'a ko da sallar khams salawat ana iya zuwa da abun hawa amma wanda ya je da kafa ya fi lada ko zuwa gaida mara lafiya ana iya zuwa da kafa ana iya zuwa da abun hawa amma wanda ya je da kafa ya fi lada ko zuwa neman ilimi ana iya zuwa da kafa sai dai wanda ya je da abun hawa ya fi lada wanda yana nuna duk aiki na duk tafiya zuwa wuri na ibada ana iya zuwa da abun hawa amma wanda ya je da kafa to wannan ya fi lada sannan yana nuna mana kira idan mutum zai je idi in sallar azumi ne ya ci abinci kafin ya tafi don ka san kayi azumi na wata wata to ana so wannan ranar ka fita da hutunka ko da ne bai ce babu azumi ranar idi sai shi to kada ka fita da safe kayi kama da shi an gane ko sai ka ci abinci shi yasa wasu malamai suke ganin babu laifi in sallar idi za a yi na azumi ba laifi a ɗan ba ta lokaci kafin a yi sallar don kowa sai da ya karya ya fito amma sallar nan ya kaga ana kame baki kaga mutum zai kame bakin yana da abin yanka to kayan ya bai dace a daɗe ba yau kada yunwa ya galabaitar da shi kaga ya fita ya kame bakinsa ya yi dogon tafiya da kafa ya je idi da kafa ya zo na zafin rana an gama ko ya sake dogon hanya ya zai yanka ya zama matarsa ba ta da da idi ba ana cira ana kaza kaga sai a kai sha biyu a za amma in yana ganin shi haka ma dole yunwa yana zama masa damuwa sai tashi a tsibirin fari lokacin da ake sauri sai ci abinci sosai kawai a sallar da ya ko ba gaba sai waye gari da kuzarinsa kuma malamai suna cewa duk da an ce sallar da an fi son mutum ya ci abinci kafin ya fita ko ba haka ba amma mustahabbi ne abinda zai zai ci din ma inda halin gare waye ya fara da dabino ya ci dabino din wuturi uku biyar ko bakwai an gane ko mustahabbi ne ya fara da dabino abinda yasa zaka iya ka ce ya fara da dabino mustahabbi ne a ah, shi ne ah, na ɗaya dabino ɗin manzo Allah ya kwatanta mumini da shi na ya ce dabino a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya kamar mumini yake ya ce dabino sannan kuwa Allah ya buga misalin kalmar shahada da dabino alam tara kaifa daraba Allah masalan taibatan ka shajaratin aibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama kuma manzo Allah ya ce idan mutum yana da azumi ya bude baki da dabino sannan kuma manzon Allah ya nuna imani yana da zaki salatu man kuna fihi faqad wajada halawatul iman ya nuna abu yana da zaki kaga wanda biro yana da zaki wannan kina babun fi salatil idaini qabla al khutba sallar idi biyu jama'a ana yin su ne kafin me kafin khutba sallar idi biyu ana yin su ne kafin khutba حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن عن ابن عمر قال كان صاحب ابو بكر وعمر يصلون في الايدين قبل الخطبه da annabi da abubakar da sai na umar yusalluna fil idaini sai su yin sallar idi qabla al khutba kafin su yi me khutba haka zamani, haka zamani abubakar haka zamani umar ya an zo idi amma kaga ya ya taka birki akan umar in ayi idi ko ba haka ba قال وفي الباب عن جابر وابن عباس قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والامر على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي وغيره صحابه النبي وهو صنع اي كده وانا انا صلاه الايدين قبل الخطبه انا صلى ايدي كذا يمين خطبه ويقال قرانا ان اول من خطب قبل الصلاه فرق وان يفعل سيدي خطبه كبير صلى ايدي مروان ابن الحكم مروان الحكم shi marwan dan haka shi ya faro wannan shi yana da sa na bid'a da ba a wa. ranar idi ko ta haka ya ɗauko kafin member ya zo ya aja filin idi wanda bidiya ce a yi hudubar idi akan member sannan kuma sai da ya yi hudubar kafin ya sallar idi sai wani matashi ya tashi ya ce amma haka fakar asa abal kasu yace wannan bawan Allah wannan sarki marwa ka saba wa annabi da wasu ka fara surutu an gane ko wannan ya saba wa to shi ne kenan har wasu na surutu ina jin ko Abu ne na khudri ne ko wane ne yace amma fakar faqad qadama alai wata ruwaya kuma me shi tashi waye ba kauye ne ya ce ka fara da kudu ba kafin sallah alhali annabi yana farawa da sallah ne kafin kudu ba ko ka fito da mimbari idi alhali annabi ba ya fito da mimbari idi ya busa da ta kai bawa Allah ne ya sauke nauyin nauyin mara amin ku mun kara falli ghayyir hu bi yadihi wa illa bi yasadi fa bi lisani wannan kenan to ka kenan anan ya ga mana wanda ya fara gabatar da hudu ba kafin sallar idi marwan duk da malamai sun wa waye fara gabatar da huduma kafin idi an samu daga tariq ibn shahab daga abu sa'id a wajen imam muslim a ruwayar imam muslim da lafazin awwal man bada bil khutba qabla farko wanda ya fara yin khutba kafin sallar idi marwan sai wani mutum ya tashi ya rantsi kawo wannan ruwayar muslim ya nuna marwan ne ya fara wannan abu akwai ruwayar munzir da madogaro ingantacce zuwa ga al-hasan al-basri duk da shi bai zo a cikin bukhari ko muslim ba yace awwal man khadaba qabla salati usman usman salla bila suma khadabahu farko wanda ya fara yin sallah da mutane da ya zo idi kafin ya sallah ya ba, sai da ya ba kafin ya idi sai na usman ibn affan ga wannan ruwaya da ce usman ibn affan ne ya fara an gane ku ɗaya ruwayar ruwayar marwan amma a ƙarfin ruwaya na ruwayar marwan ila fi ƙarfi musulun ya rubuto ko ka ce nau'in su ba din ba da gaske ba ko kuma ka ce a'a a je duk sun inganta sai dai na Usman da dalili na maslahar musulmai kuna ji na Marwan kuma da dalili na maslahar kansa ku fahimci zancen shi sai na Usman ya fara yin hudu ba kafin sallar idi don maslahar al'umma shi ko marwan a matsayinsa na sarki shi kuma ya fara yin huduba kafin idi don maslahar kansa mai bambancin zancen shi sai na usman ya ga in ya zo idi yana zuwa idi ya fara da sallah mutane da yawa suna rasa idi sai yana kan huduba mutane su yi ta zuwa ina mata an gane shi kenan lokacin sallar sai ya yi mai sai ya huduba ina mata an gane musamman iya ga mutane su yi tsaiko ba so zo sosai ba maimakon ya sallar sai fara hudu kaga don mutane su samu sallah bayan an idar sai ya sallar kaga don maslahar wa al'ummar musulmai na marwan kuma a'a maslaha ne na ƙashin kansa in ya fara eh, da sallar idin to hudu barka dama shi marwan tantiri ne yana da damuwa hudu barka zagi mutane zai rika yi da kafa dokoki irin nasu na mulukiyarsu an gane ko a shi ya sa ma ko anan mubaraka kore yake cewa idan ya zo yana kudu ba mutane sai su watsi tun da a riga yin sallah marwa ya zo yana kudu bar zage-zage sai mutane su watsi don su kauce wa min sabbi ya la ku sab yana zagi wanda bai cancanci a zage shi ba yana yaba wanda kuma bai kai a yaba masa kamar siyasa da shi kudu sai rika yaban wasu fitsararru ya rika kushe wasu manya manyan sahabbai ina ba ta gane ya wata ba kamar yau a ce mutum ne ya zo hudubar tuma shi kullum sai da ya rika zagin wa'anda tafiyar su ba ɗaya ko kullum hudubar kawai a zagin yan bidiya ba zai ilmantar ba ba zai karakar ba sai ga hudubar sa ba zai armashi ina ba an gane wannan shi yasa ko wa'azi kar kullum wa'azi kana zagi ka ilmantar ka karantar to shi yasa kaga kenan marwa sai ya jawo ai yanzu in yan kurbar kafin idi ai kowa zai tsaya ko ma don ya samu sallar idi mo to shi yasa kaga shi yayi nasa don son zuciya shi yasa kaga kenan da aka zuba shi wanda ya fara sai na Usman ba don sai na Usman nasa da dalili Marwan kuma nasa dalilin sa mummuna ne ko kuma a'a abin da sa aka lambar wani ya shahara shi ya fara shi sai na Usman ba ko da yaushe ba jiba jiba in ya zo idi ya ga kwata mutane ba so ba sai fara da mai da kudu ba don samu sallah an gane ko amma in ya zo sun zo da yawa shi sai na Usman sai ya sallah idi ya kudu ba sai na ba lokaci ba ko da yaushe ba idza ra'awhum istama'u bada'a as-salah qabla al-khutbah wa idza ra'awhum afda'u wa akharu bada bil khutba qabla as-salat ina ba ta kun gane wannan amma shi marwan rai da rai sai ya hudu bar zai sallar dai ta zage zagen sa a saurare shi wannan ke babun anna salatal idain bi ghairi adanin babu lalle ana sallar idi ana yin sa babu kiran sallah wala ya gama babu tare ya gama. ai baka saba ji an kira sallah idi ba ko irin fulani ban san macu suna yi malam sagari ai ba a yi masha Allah masha حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأخوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة جابر بن سمرة يقول صليت مع النبي على الإيدين غير مرة ولا مرتين لا إيدي صلى إيدي تارد عن الباسو إيبا صوبيبا بغير آذان ولا إقامة باكرا صلى باك هذا إقامة قالوا في الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال ابو عيسى وحديث جابر بن سمره حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم انه لا يؤذن لصلاه الايدين ما متأكد من الصحابه صلى الله عليه وسلم جبا اكل صلاه دون صلى الايد بيو ولا لشيء من النوافل وبا صلى صلاه ده زائد ده ذاك الى قتل وجد كان كرامه صلاه ده ذاك صلاه ولا حاجه كرامه فيدي شباب كرامه صلاه sannan kuma abinda na sha'afa ban faɗa ba kudubar idi huduba ɗaya ne jama'a kudubar juma'a ne ake huduba biyu liman ya huduba ya zauna sai ta shi ƙara huduba amma idi huduba ɗaya ne tak annabi yake dubi littafin kina ya ila qali musulmi na abu amar al cewa wai kai huduba biyu wa idi to wani hadisi kanta. shi huduba ɗaya ake annabi hadisi ya zo sai ya huduba ya matsa ta wajen mata ma ya yi musu nasu nasiha babun alqira'atu fil idaini babin karatu a sallar idi guda biyu mun ji ba kira sallah ko ba a idi ko duk da akwai su zubairu shi ya kira sallah ya tada ikama a idi wasu wasu ce a wanda ya fara ziyar amma dai abin da ya tabbata sunna idi ba kira masa sallah wasu wasu ce muawiya ne ya fara amma dai a takaice eh, duk wai da ruwaye ba masu karfi bane shi sallar idi ba kira da sallah ba ta da ikama kawai daga liman yanzu sai kabbara harama ba ma ja fil qira'ati fil idaini babu qira'at fil idaini eh, surorin da ake karanta idi in ka so surorin da zai irga kai in baka yi su ma kai wata sura yayi fakra kuma ta yasar min alquran حدثنا قتيبة qala حدثنا abu awana an ibrahim bin muhammad bin muntashir An abi An Habib. من سؤال أن النعمان بن بشير قال كان النبي يقرأ في الإيدين وفي الجمعة صبي اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ به annabi a juma'a a idi rakar farko saboda raka ta biyu halata ka a juma'a ma haka wani lokaci ma idan idi ya haɗu da juma'a rana ɗaya to yake yi juma'a da idi kuma duka yana karanta wannan surorin قال وفي الباب انا ابي واجب وسمره بن جلد وابن عباس قال ابو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح وهكذا روى سفيان عن ثوري ومسعر عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث ابي اوانا واما ابن عيينه فيختلف عليه في الروايه يروى عنه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي انا حبيب بن صالح عن ابي عن النعمان بن بشير ولا يعرف لحبيب بن صالح روايته عن ابي وحبيب بن صالح هو مولى النعمان بن بشير وروى عن النعمان بن بشير احاديث وذروي عن ابن عيينه عن ابراهيم بن محمد المقبل المنتشر نحو رواية هؤلاء وروي عن النبي أنه كان يقرأ في سنة إيدين أرويت عن النبي كان ذا إيدي بيو بكاف سورة كاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة سورة اقتربت الساعة سورة القمر وبه يقول الشافعي حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا مالك عن ضمر بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن هو بن خطاب سأل أبا وجه على ما كان يقرأ في يقرأ به في الفطر والأضحى وأن سورة النبي كرنت صلى ليا صلى عزمي قال كان يقرأ بكاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عن قال حدثنا سفيان بن عيينة an ضمر بن سعيد بهذا الاسناد نحوه قال ابو عيسى وابو واجد الليثي اسمه الحارث بن عوف باب في التكبير في الايدين بعد كبر بريء امين كفصل الايد انا من كبر بريء ديوا وبعد حدثنا مسلم بن عمرو وابو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله انا ابي عن جدي ان النبي كبر في الايدين annabi ya yi kabbara idi biyu fil ula a raka'ar farko sab'at qabla kira ya yi bari bakwai kafin mai karar kabbara harama na farko ne harama shida sauran ta bari bakwai Allahu akbar Allahu akbar har bakwai tsakanin kowace kabbara da kabbara ko babu abin da yake karar an gane ko sanan ko kabbara farko ake daga na biyu da har zuwa na bakwai ba za a daga hannu sada kuma kabbara liman da kawai zai da murya ma mu kowa ya jiyar da kullum kawai sai dai in babu na'ura wasu su daga don na baya can su wa fil akhira a raka ta biyu khamsan qabla al-salat sai ya kabbara biyar kafin karatu kenan banda kabbaran tashi inda kabbaran tashi shida in banda kabbaran tashi biyar قال وفي الباب عن عائشة بن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث جد كثير حديث حسن وهو أصل شيء روي في هذا الباب وانا شنو حديثي ما في إنجنشي أكان عدد كبر برد أن قال لكم واسمه عمرو بن أوف والعمل على هذا إلا بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة وبه يقول أنس مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن ابن مسعود أنه قال في التكبير في الإيدين تسعة كجوكما ابن مسعود كبر إيدي كبر بري ترني في ركعة الأولى أنا كار فرقو ترى زاي خمسا قبل القراءة كجي بيرقى من كراتو وفي الركعة الثانية أركعة بيبدأ بالقراءة a raka da ta biyu fara da karatu zubai kabir arba'in sai ya hudu ma ta kabira ta ka ke da ruwa ibn mas'ud kabbara tara raka farko in kai kabbara za ka yi kabbara biyar kafin ka karanta fatiha da sura Na ta tafi kuma sai ka yi fatiha da sura sai ka yi hudu kafin ka yi rukuni وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي نحو هذا وقول اهل الكوفه وبه يقول سفيان sauri. اما مغنى الفرق شيء ne fi wane ne na farkon? na farko me ai sarkin gwari na kayan zaki eh rakar farko kabbara na raka ta biyu ba mai gwari ko wanda sai an daba mun ce na ibn masu kabbara na a na ibn masu kabbar bari tara ya yace ake yi sai ake yin tara biyana a daidai ina a karakar farko kafin me aha kafin a yi karatu to a raka ta biyu sai nawa to sai matar ka ɗaya ne matar ka ɗaya saura uku ya zama hudu <laughs> wadda gira da za kuma lafiya sai babin gaba babun la salata qabla al-idaini wala ba'daha ba a salla kafin sallar idi ko bayan babu nafila kafin kai sallar idin ko bayan kai sallar idin حدثنا محمود بن غيلان قال abu daud al الطيالسي qala akhbarana شعبة an adib بن ثابت qala سمعت سعيد ابن جبير يحدث عن ابن عباس ان النبي خرج يوم الفطر النبي أبي ترانا صلى الرجل فصلى ركعتين سي صلى ركعه دون إيدي اها ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها كافي يي بنافلة ركعة بيو كافي يصلي إيدي با بي ركعه بيو بايا يصلي ميبا إيدي با duk da akwai ruwayar abu sa'id wanda shi alhammam ya kawo cewa manzo Allah baya sallah kafin idi baya sallah bayan idi amma in daga idin ya dawo gida yana nafila kirana nufin baya sallah kafin idi ko bayan idi a filin idi amma bayan ya baro idi ya dawo gida yana sallah ko jama'a idan idi ya wuce mutum fa ibnu hajar a cikin fadul bari yayi bayani me ya dace ba wai zai zo ya zauna gida ya ce bai samu sallar idi akwai sallar da zai yi in ka dubi sahih bukhari ya kawo قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمري وابي سعيد قال ابو يوسف حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي وغيره وبه يقول الشافعي وعمر واسحاق وقرع طائفه من اهل العلم الصلاه بعد صلاه الايدين وصنع ايه غني يعني وانا ايه صلى كافي ايدي وقبلها كما كافي ايدي من اصحاب النبي وغيره والقول والقول الاول اصح ما كان فرقه يا في انجنش حدثنا عمار بن الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن ابان بن عبد الله البجلي عن ابي بكر حفص وعن ابي بكر بن حفص وهو من عمر بن صعب وقاص بن ابي وقاص عن ابن عمر انه خرج يوم العيد عبد الله بن عمر يفتر عن العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها بي صلى كافين تبع بي باين تبع وذكر عن النبي فعله يا امتا النبي كاغوني سي ابي عيد سي انا تنافلا وانا كسكري جاهلتي sai dai wasu malamai suka ce akwai irin lokacin da in ka je idin za ka yi nafila kuna ji don dama ka'idar idi ana yin ta a can almusanna an gane ku gefen gari wajen ga fili to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar idi ya taba kamawa sai aka yi ruwan sama sosai a ranar yadda fili idin ba zai sallar idi ba don caɓe da kwaye fi da ya shi gaba da sauka sai aka yi sallar idin a masallacin saboda haka ana iya sallar idi a masallaci in akwai ruwan sama ko wurin sallar akwai to kenan in an tsinci kai lalura ya faru na caɗi din za a yi sallar idi a masallaci to duk wanda ya zo sallar idin sai yi na laraka a biyu na tahiyyatul masjid yana fata gane na gaida amma in ba a wannan halin ba to ba zai na fila ba babun khurujin nisa'i fil idaini babin fitan mata a cikin idi mata suna iya fita sallar idi sai ka mana hadisi mai kyau mai inganci cikin bukhari da muslim ya buɗe mana babin da shi حدثنا احمد ابن مني قال حدثنا هشام قال اخبرنا منصور وهو ابن الزاغان عن ابن سيرين عن ام عطيه ان رسول الله كان يخرج الابكار انا بنا في تبدا يا متى يخرج ينا طاع في تبدس وتروايا ما ينا طاع ام عطيه في غدا غدا دم جنب تهيد النبي انا في تبدا ما يما تا سنه الابكار جمع بكر wal awatif awatif sune yan matan da suka doshi sabbin balaga abkar kira eh, surga sun balaga al awatif wanda suke kan balaga wa zawatil khuduri da zawatil khuduri ma abuta khudur khudur kuma jam'i ne na al khidr jazar ya faɗa cikin nihaya shi da ke da eh, wani shinge a gefen ɗaki ma'ana dai ana nufin kuma wacce balagar ta daɗe da balagar kamar ya kasa matan uku akwai wanda yanzu suke suke kan balaga akwai wanda kuma sun riga sun balaga akwai wanda kuma sun kwana biyu da balaga duk ana cewa su tafi to kaga wani sai ya ce ma ba ce ba za ta je juma'a ba ba za ta je idi ba sai tsofaffi to ka ji ma ruwan yan mata da bai cewa su kaga al-abkar al awatif zawatil hudud amma su tare na shari'a ba kwalliya za su taba shi ba za su yi kwalliya ba maza ne za su yi iji sai su yi kwalliya su mata ba kwalliya kayan sallar da sai ta dawo in kuma za ta sa da tafi da shi to ta tabbatar ta sanya jilbab da ke khimar ya lullube shi kaf wala yubdina sinata kunna illa libu li bu'ulati ko za ta sa turare ba amma maza za su yi wani. wal hayyat kai annabi ji har macen da take kan haila ba mai haila ba ta sallah ba annabi sai ta mata ta idi ta ƙara wa gwamna dawaki ta ƙara wa sunna hadisai an gane a fita idi kwansu da kwarwatansu fa amal huyat fa ya tazilna musalla amma masu haila za su dan nisanci wurin sallah don kar ana sallah suna zaune a cikin sai su bi kaskanci da sai su ɗanyi baya Wai wa yashhaduna da'watal musulmi za su halarci addu'ar musulmai ne za su halarci addu'ar musulmai ma'ana addu'o'in da za a yi sai su rika amin qalat ihdahunna ɗayan su tace ya rasul ya manzo Allah in lam yakul la hajjul bab idan mace ba ta da cikakken sutura na musulunci da za ta tafi idin ba ba jilbab ba kuma ba abada قال سأنا بيجا فلتعرها أختها إر ودا تباتا أرو من جلابيبها daga jalbab da aka babbar riga mara hannu da zai rufe mata ciki da ita to kaga wannan yana nuna mana ma'urar tafiyar mata idi har ya karfafe ta da masu haila har ma wadda ba ta da hijabi ta kalbi aro kaga wannan ma'ura ne wajen karfafa fita kada ko ya nuna ga inda ake aro ma a shar'ance ashe idan mace za ta fita ba ta da himar to ba ta da abin na fita to wannan a shar'ance sai ta karbi aro ta fita unguwar shi na gaba حدثنا amma بن mani قال حدثنا هشام هشام عن هشام بن حسان عن حفصه بنت سيرين عن أمي عطيه بنهوه قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح وقد أب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء سرا وبقباتا في الخروج إلى الإيدين وكرهه بعض wasu kuma suka ce a mata ba za su da idi wasu kuma sun ce za su da warwiya a ruwaito a ibn mubarak annahu qala ibn mubarak ya ce al-yawma ni ina ki a yau al-khuruj lin nisa'i fil idaini fitan mata a idi fa in abati al-mar'atu idan mace ta ƙi illa an ta khurja sai ta fita bal ya azan laha zauja mijinta ya ba ta izini an ta khurja ta fita fi aqmariha a cikin asmar menene asmar a tsun makaranta ma'ana kayan da ba masu ado ba an gane ku kada ta yi ado ta fita za ta je idi ba da ado ba in ta sa kayan sallar ta wata tabbata ta sa himar babba da jilba wanda za su lullube su gaba ɗaya ba za ga koma. kada ce yau ranar sallah ne bari ta fata kalmi yar tsagel a'a wannan duk ba shi in ta so ta sa ta sa takalmin da baya goba fallan ko kundura ne ta sa kamar da cikin wata wannan ke wala ta tazayyar kada ta yi ado fa ina abar an da kazalika in ta ki cewa ba za ta fita haka ba za ta mai gida za ta fi idi sai ta caɓa kwalliya har da jambaki da koren baki kuma kaga yanzu a wuraren mu nan ba a sa niqabi don tsaro falin sauji an yamna a hannun khuruj ya halatta mijinta ya hana ta an gane ku ya halatta miji ya hana ta kenan idan mace za ta yi fita wanda ya saba shari'a ya halatta amma ba zai bai saba shari'a ba sai ya ne jahilci ne a ce matar ka za ta je ziyara za ta je kaza in dai ba abu ne akai akai ba kana don za ga wani gashi shi don zafin kai ba mamaki biyaye matar suna gari daya sai ta wata uku ba zai bar ta je ta duba su ba in ka bar ta ba wani wani bardanci na su bardanci dai a jahilci darunta ne a jahilci don iyayen da ko ko ne tsara da gaishe su babu aibi a musulunci kai yanzu kana da ta zaka ce sai wata uku zaka je da gaishe su sai dai in safe suna zuga ta su ba ta wani abu na sai su akwai malaman da har sai da suka yi time table na in matar ka in kuna gari ɗaya da iyayenta. yaya za ta je ka dinga gaishe su in ba ba kare dai ma ya ta wani zai dauka jarumta sada zumunci abu ne mai tafi akwai zumunci da akwai gado yanzu yarka ya na iya gadon kanwarta a halin kalala ko ba haka ba kanwa na iya gadon yarta a halin kalala kanwarta suna gari ya? ba da yake ta ne ta je ta ziyarta sai ta je galibi wani lokaci muna ba abu ne da zafi wani don an ta ba za ta fita ba sai ta tambaye ka kawai sai ɗibi dukki kawai sai rika nan wannan ba daidai ba kuma lalura yana iya kama wata fita kullum yanzu misali eh, mahaifinta ba lafiya mahaifiyarta ba lafiya kuna gari ɗaya ba laifin kullum da ta duba su amma sai wani ya ci aikin je jiya sai ka ce eh, eh, sallama ba ka yi jiya ka yi yau ba in wani ya wuce wuce ne wanda babu gaira ba lili suka kana amma galibi ko irin wani zaga da ustaz ke fama wasu ya ɗauka wani abu wannan wani abu ne da ba abu ne qur'ani ya yarda su fita kawai sharadi biyu ya bayar fita da izinin miji kuma su yi fita na addini wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyah sai sa maza ga wasu mata suna kan auren ustaz don haka sai a fage a aga wata mamar da ta yi rashin lafiya gidan yana benin sama babanta annabi ya karki je tunda mijinki baya nan ta na har ya mutu har ya kaza hadisi ne mawdu'i na kirkira za mu karanta haka za ka ga kamar eh, fatima yar annabi akai akai kullum za ta zo da duba annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran saboda haka wani zai ga in ya auri mace sai ya raba ta da dangi gaba daya wani kuma a'a in danginsa ne zai raba ta da shi sai danginta in danginta ne zai raba ta da shi sai danginta wannan kuskure ne an gane ko za su yi aure ka je ka abu da sai dai akwai abu da yake wanda ya saba shari'a sai ka yi magana a ai mu eh, yarta babu lafiya kanwa babu lafiya ko ba haka ba ga wani ga wani kuma don za ta je ta yi ziyara a ka'idar musulunci fa ka sani yadda in kai sada zumunci kana da lada ma san kamar ta sada tana da lada kai da ka ba da damar ta jama kana da me kana da lada ba ma ganin ayoyin zumunci na Qur'ani ba wai akan maza kada yake magana mu ba hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqaddimu arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allahu fa asamahum wa ama absarum masu yanke zumunci Allah ya tsine musu to kai ma kana ta saka da zumunci da dangi da kai ma tsine ne ne saboda haka ya kamata a faɗa ku da haka ba hujja bane wani baya zuwa wurina ba zan ziyarci shi ba ai a da ce Laisal wasilu bil mukafa kar ta a za ki je duba wancan ki ta taba zuwa gidan annabi ya ce ma don wani ya zo zan je babu lada ko kuma shi ma akwai lada don ya maka alheri ka kyautu da alheri amma wanda ya fi ladan bai damu da kai ba amma akwai dangantaka na jini sai ka sada zumunci saboda haka wannan galibi za ka ji suna fama da irin wannan abubuwa suna fama kuma wannan jahilci ne tun dum yake sa mutane irin wannan babu wani kamshin ilimi a ciki babu wani kamshin ilimi ba wai an ce don ka aure ta tana wani prison ba sannan kuma akwai kuma yadda zaga kuma mutuwar zuciyarsu ya yawa kaga mutum yana da awar shi ustazu ne matarsa tana yawo ba sa safan yobe da shi ne ba za ta ta sa ba in ba fa sayo jumbo ne da gaba ba ta daura ba kawai don ba ka kishi matarka zan ba da ikon tambaya ba na so a yawaita mun tambaya zan ba ku dama an jiwa sai ka ga mutum ya bada matarsa za ta fita yadda ka so wannan ba addini bane ba addini bane Allah ya ce wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyah saboda ka tabbatar in za ta fita ta yi fita na addini sannan kuma irin wannan ah, maguzanci din shi ke sa har mata za ga za su yi saka sai ta tambayi gida ɗaya ta je goma don ka zama kamkam wuraren da ya dace tana da wani ba lafiya tana da wacce babu lafiya duk dangin da na jini an gane ko ka ana ta to ran da ta fita sai ta yi ƙari sai ka zo kana Allah ya isa Allah ya san mu sai maka matsala an gane ko ko ba wai kuma an ce gabar su gaza kullum suna gararan ba titi ba jama'a yawwa ba ce gabar sa kullum sa ga ana gararan ba titi ba tambayar ka gajere ne to ai shi ko da an saba dogon wando dole za a sa safa ai sai dai in wandon zai ja kasa ya rufe takalminta gaba daya to ga shi ko wani ana yi tuntube da shi ko ba gaba don kaga ana tafiya in in wando ya san to bai rufe kafa ba ya zama a sam kaga ana su kafar yana wani in kuma wandon ko ya bai takalmi har kasa za a fadi kuma mu fitan mata da dogon wando ma musulunci ya shar'anta shi har annabi ya yi addu'a wa mata masu sa dogon wando ya sa su in sun sa kuma su sake sa abin da za su da kafar su jazakumullahu khairan sai mu dawo cikin karatu wa yarwa an aisha qalat aisha tace law ra'a rasulullah ma ahdatha nisa da annabi ya ga abin da mata suka kirkiro lamana'ahunna almasjida da ya hana zuwa masallaci kama muni an bani isra'il kamar yadda aka hana mata bani isra'il zuwa masallaci ويروى عن سفيان ثوري انه كره اليوم الخروج للنساء الى الإيد to jama'a wasu suna kafa hujja da wannan magana na Aisha cewa da annabi ya irin fitan da mata suke yi na yau to da ya hana su idi don ba sa fita na musulunci sai malamin sai ce wannan ba hujja bane da ya hana su don ta ce da annabi da ya hana to bai hana ba ko na biyu ai Allah da ya shar'anta wa annabinsa ya faɗa maza za su iya zuwa iji da sauransu ya san za a yi nan zamo muna kai ko ba ba amma bai hana su ba sai dai ya ce in za ta je ta je da wani fita na musulunci fita na kamala sannan wajen wasu suna fita na fitsara ba za a haramtar wa masu fita na mutunci ba ina mata an gane eh, eh, ba za a hana masu mutunci fita idi ba saboda haka eh, ko da za ga wasu suna cewa mace ba za ta je idi ba eh, ba za ta je masallaci ba sai ka duba masu suka wannan ba ahli sunna bane in gargajiya ne to in ka duba kuma ahli sunna ko su ne ma matan suke fita na addini sai ya hana matan zuwa idi amma za ta je kasuwa ya hana ta zuwa idi za ta je tasha ya hana ta zuwa idi za ta je barema ya hana ta zuwa idi za ta je tasha ta shiga mota da kacce su ta ci amma idi e ka ba za ta ce ba amma motar idi e za ta shiga saboda kaga wannan jahilci ne kaga ko sa gele shara shara da kaga wannan eh, jahilci ne sannan kuma eh, abu na biyu anan idan mace za ta yi fitan kwalliya zuwa idi e wani ana hana kuma in ta fita da irin wannan kwalliyar zuwa idi Allah bai karbi sallar ta ba tana cikin tsinuwa a sai dai kuma malamai sun ittifaki in akwai fitina to ana ɗaukewa mata zuwa idi shi yasa mamaki wani ce duk sosin nan da muka jawo ya shekara biyu mata ba su je idi ba a garin biyu eh kware kuwa kuwa jami'an tsaro ne da hukumar gari suka kira mu suka bamu zabi sai muka duba islamically muna da dalilai a musulunci wanda wayannan halayyar da muka shiga na rashin tsaro a baya dan bai dace mata su je iji ba to lokaci ana yawan samun matsala da tashe tashen bomba yanzu a ce ta je iji abin da aka hana don rai abu ne mai daraja rai ran musulmi ya ce ka'aba to ana tsoron abin da zai shafi rai hifzun nafsi ne yanzu eh, yanzu shi yasa a musulunci don ana cikin halin rashin tsaron da mata suna iya sa wasu bamabamai su zo da shi to ba laifi ne a don ayi cikin din matarka in ba ka so ayi cikin cekin sai ta yi wa karna je buyu jikin don wasu mata maza ga suna fita irin wannan da rashin mutunci za ta fita ba riga ba sai ma sai a ce to za a caje ka daga gaba da sai ta ce ba ta da to yanzu kaga ita yayi hijabi hifzul irdu ne kiyaye mutunci ko sannan sa hijabi kaga an kare mutunci wannan cikin din ko hifzun nafs kiyaye rai fa malamu sun ko suka ce hifzun nafs muqaddamun ala hifzun ala hifzi maza ala hifzi yau ana gabatar ana fifita kare rai akan kare mutunci saboda in baka son ka a caje ka sai ka zauna gida to shi yasa lokacin mun zauna mai nazari a lokacin na zuwan idi mata akwai wanda yake da tunani a gyalin su da idi mu ko jamhur na ba mu da wannan tunani domin zuwa idin akwai barazanar bom yawanci na baiwa mata ka namiji yanzu ko tsirara yanzu sai masa da kana kajin sa ko ba haka ba to akwai tsartsar rai to rai kuma abu ne mai daraja tunda dai har ma in yi sanyi ma maza ma annabi na cewa hada sallah kai maza ma annabi zai ta yi sallo a yi sallah gida in ana me ana sanyi ko ruwan sama ko cabi <laughs> ina ba ta an gane ko hadari ka gani ai hadarin barazana ne ka ji wayannan abubuwan barazana ne warai bai shafi rai kai tsaye ba to balle a ce an je ibi bom ya tashi a ce mutum ɗari ɗari biyu sun mutu har wani ya ba da shawara ya fi eh, a bar ma za su tafi idi amma a yi musu binciken kwakwam to a yi binciken kwakwam yanzu za ta je idin kuma za a fada munkari ba wani sai sallata gida ba za a ce ki kwabe himatin ki ko ba ka ba ki kwabe rigan ki ki bude brazil ki ne yake shi ko me za ka ka sai ta je idin ne saboda haka mai shekaka nake wannan kai ba hujja ne. ba hujja bane tunda namijin ba illa lura ya kama ana iya cewa jama'a bana babu idi kuma sai kowa ya gida tunda imam bukhari yayi babin wanda bai samu idi ba sai ya gida <laughs> ina ba tan gane saboda haka ala ayi hal gurgurde yadda kake karatu gurgurde yadda zaka samu saukin addini in lokaci in abuwa duk sun sauƙaƙa duk za tafi idi shi da fatan mu amma mu ba za mu yi dan ba da fatawa da za a rasa rai awo yawa ba za mu bada ko da za a rasa rai Allah kare mana lafiya da zaman lafiya sai ruwayar babin gaba imam bukhari ya ce ba ma da fi khuruji nabi ila al-eid fi tariqin wa rujuhi min tariqin akhar babin da ya nuna annabi na fita idi ta hanya ya dawo ta wata hanya daban حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة قال حدثنا محمد بن صلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد النبي ده يفتو رانا عيد في طريق يفتو توتا حنيا رجاء في غيره في كما توتا حنيا ده يفتو توتا حنيا نفس ده توتا حنيا كما سيكا شاذ قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابي رافع قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن غريب وروى ابو التميله ويونس بن محمد هذا الحديث عن خليل بن سليمان عن سعيد الحارث عن جابر بن عبد الله قال وقد استعاب بعض اهل العلم للامام اسمع ابو سعيد بن الصحابي لقشيل من إذا خرج في طريق الإذن سعيدي تعالى أن يرجع في قرية داوت وتعالى اتباع لهذا الحديث ذنب وانا حديث وهو قول الشافعي وحديث جابر كأنه أصح to jama'a wannan hadisin yana nuna idan mutum zai je iji ya je ta wata hanya ya dawo ta wata hanya an gane ko to a masu wannan magana sun ce ba sai iji ba ko ka je gaida mara lafiya ko wani ko yanzu da ka zo majalisin ilimi an fi so ka zo ta wannan hanyar ka canza ka dawo ta wata hanya daban ko da ma bayan lada da bayan wasu hikimomi na shari'a akwai hikimomi na rayuwa rayuwa da ake cikin insecurity ne yana da kyau da hanyar da ka bi za ka dawo karfe kar ka koma ta wurin nan to amma a nan akwai wata isharar da malamin ya yi ya nuna mana cewa kamar liman ne wannan dokar yake kansa wasu wasu na cewa ba liman kaɗai ba da liman da malami amma kai da ba kai su ba wai ta kowane hanya kana iya yi to me yasa suka faɗi wayannan maganganu a hikimomi da yake cikin haka ibnu hajar ya ce ya bibi hikimomi da malamai suka kawo akan haka ya fi hikimomi ashirin na daga cikin mu na farko wato abin da yasa ake so idan ka zo ka zo koma ta wata hanya daban shi mai koma ta wata in mun sa gaba daya don wannan hanyar ya bada shaida ka zo yi wacce hanyar ko ya bada shaida ka taso daga yi don wani ka sa din nan za ta yi magana yau mai izin to hadithu akhbaraha annabi ce fa inna min akhbariha an tukhbira bi anna al mar'a amila kaza alaiha yawma kaza wa kaza aw kama qala za ta fara shaida kan tafiyar ka idi magana ta biyu a a wanda suke kan doron kasa mutane da aljanu za su ba da shaida wasu kuma suka ce a'a don kar ka fifita wannan hanyar baka baka yi wa wancan ba don ya zanto ka musu adalci wasu wasu ka ce domin su samu albarka wasu wasu ka ce domin turare da kayan kanshi da kasa su ma duk su su daddana su duka wasu wasu ka ce a'a domin ya ziyarci danginsa ka fito ta wani hanyar eh, akwai yan uwanka da dangi ko ba ba sai ka biyo ta wata hanyar da wasu yan uwanka da dangi ko suna kuwa ina ta an gane wasu ko suka ce a'a domin eh, ya samu eh, ya bayyana sha'air na addini a ce kai yau garin take sallah ka san babu yan ta'adda masu gaba da ce gaba addini kamar yadda za a yi sallah yau su zo su yi nasu kai an yi rana ɗaya kaga abu ya yi armashi za su ma ba za su san an yi ba to babu abin da ke yin kawo haka sai ku ɗaya limanci domin da ga duk masu bi masu yi wace gari in ka ɗauki limaman daƙiƙai ne baki wannan masu yawa kuma haka na bincika duk masu idi na gari nan wace gari ko da masu ruwan ustazai ko ba su da ruwan ustazai din nan za ga daƙiƙai ne balidai ne wanda ba su ma kai ka ɗauke su lada ne ba to suna son limanci to bari su fitar da ranar su babu wani malami da za ka ƙwararren malami a jizala ko a ko a ɗarika ko a abinan da zo ka ga idon kawai wace gari ya zai in ma wani za ka zo ka yaji ne su ya kamata ka kira su a tambaye sa kai a ce masa kai wani duk yadda aka yi kai dan iska ne ne ya ce ya za a ce ni dan iska ne sai a ce to kai dan wani ƙungiya ne ya ce ɗan izala ne ni ta ce su shak balalau da su shak sani a jin duk a yi sallah da su jiya kai ya za ka ce su naka sai ka fi su ilimi ne a'a a ya ce a'a ni ɗin fa ni ɗin ɗan ɗariƙa ne sai a ce a ɗariƙar ka ka kai shak ɗayar bauchi ne wanda ƙur'ani gangaram yaran sa haka harfan ƙur'ani duk ya san su ga shekaru ɗariƙar ka ɗin ka kai su kawai don zuwa sun bangayar ka ba su fi ashirin ba kawai ka zo ka ce in shi ɗan ƙadiriya ne za ba ga su ɗari layi ba ai duk abin da duk inda da ya ce yana binta za ta akwai iyayensa in yana magana a yau mu sallan hausawa ne sarki musulmin ba babure ne ko kanuri ne ba kabinet ma fulani da hausawa ne da zo a ruɗe ka a kai kai fulani sallar ka bayo ba kai ba wace sallar ka bayo ba kai ko don sakarci da wawa Gabi bi dan iska je ja ka sallar wannan ƙananan iskanci ba ya kamata a hana su yawwa sun ba Allah ya kamata hukumomin gari duk su hana irin wannan abu duk su hana irin wannan abu a fito rana ɗaya gari gaba ɗaya ahli sunna dan eh, uwa da ake zaune da su malaman dariqa da sarakunan da tamanoni mu da jagororin mu da gwamnati mu da shugaban Kasa mu duk mu yi sallah yau kawai su tsararu su zo washe gari to a shi yar ma yanzu ana gobe haramta da shi a Najeriya ne ma kan kan ka ba da sati dai sati bi zaka ji ta zo haramu a dariqa wannan kenan sai malai eh, ya ce to kaga kenan don wani hanyar ta shaida wani hanyar ta shaida wasu malamai kuma suka ce don a fusatar da munafukai da yahuda suka san musulmai fa suna da yawa wasu kuma suka ce wayan da kuma suka ce eh, wasu kuma suka ce don malaiku suna tsayuwa a hanyoyin wasu kuma suka ce a'a ana son ranar kwallon za ka cika aljihun ka da kuɗi sai ka bi ta layi nan an gane ko duk wanda ga alamar mabukata ne ka rika bayarwa an gane ku ai ka zo ka ga gida bukaci ba zai bata maka ba sannan kuma in ka taso kuma sai ka bi layi da su ba samu ko kuma sai ka rika bayar ina fata an gane wasu kuma suka ce a matsayin ka na malami kana iya canza layi don ka bi ta wannan layi akwai masu neman fatawa a wurin ka in za ka dawo ko fitar da wata layi abubuwan da za su neman fatawa mu yaya wa ne karatu yan ka dabban layar ne kaza shin dabban layar ake za ka rika samu waya da fatawai to malamai dai sun tsara fa'idojin da yawa to amma magana mafi inganci ya gaza kowa da akwai ko da kai ba malami ba ko da zai shafe akwai wanda ko zai shafi malama akwai wanda saboda haka ya tattara wayannan fa'idojin gaba daya babu fil akli yawm al fitr cin abinci ranar sallar azumi qabla khuruj kafi a jihidi حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي لا يخرج يوم الفطر annabi ya sa ranar sallar azumi hatta ya tsama har sai ya ci abinci wala ya tsama yawmal adha hatta ya salli ba ya ci abinci ranar laye sai ya yi sallah قال وفي الباب أنا علي وأنس قال أبو عيسى حديث بريدة بن حسين الأسلمي حديث غريب وقال محمد لا أعرف لثواب من خطبة غير هذا وقد ذهب قوم من أهل العلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يرأم شيئا ويصعب له أن يفطر على تمر ولا يرأم يوم الأضحى حتى يرجع حتى يرجع ma'ana idan mutum zai da idi a ranar azumi sallar azumi to an so ya ci abinci in kuma zai da layya kan baki sai ya zo ya ci daga dabbar sa layya amma dan ya saba wai na abun bai kafurta ba ko babu laifi sai dai ya bar sunna ko habiya abu abu eh, hadathana qutayba qala hadathana shaymun an muhammad bin isa an hafs bin ubaydillah bin anas an anas mal an nabi lalle annabi kana yiftiru yana kuda baki ala tamrat akan busassun dabine akan da bina yawon fitri ranar sallar azumi kaga shi yasa nace muku a so ranar sallar azumi da bino za ka karya da shi qabla an yakhruja ila al-musalla kafin ta idi abwabu safar babin bulaguro babu ma ja fi tafsiri fi safar bayanin da yazo game da kasaru a bulaguro حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر يقول سافرت مع النبي وابي بكر لا يبلغ غرو تاريد النبي ده ابو بكر وعمر ده عمر وعثمان ده عثمان فكانوا يصلون الظهر سنة صلى الظهر والعصر ده العصر ركعتين ركعتين قصر سكتين بيبيو لا يصلون قبل ولا بعد كافي sallar farillar ba sa nafila bayan zama ba sa nafila wani yana daga cikin hadisan da yake nuna mai bulaguro yana kasar ba zai nafila na arrawati wani hadisi bukhari da musulun su rutu amma ka kamar wutri yana iya yi abu laguro ya kula yana iya yi abu laguro rakata alfajir yana iya abu laguro amma irin na filin kafin azar da sallu bayan azar kafin a wannan ba a yin su a wajen wasu malamai قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وانس وابراهيم بن حسين وعائشه قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا وقال محمد بن إسحاق وقروا يا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر الرجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى وقروا عن عطية الأوفي عن ابن عمر أن النبي كان لا يتدوأ في السفر النبي بايع نافلة قبل الغروب قبل الصلاة لك في الصلاة فريلا وبعدها نفعل وقد صح عن النبي أن قدر النبي annahu kana yaksuru fi safar annabi yana bulaguro yana kasuwa sai ba tunda annabi ya rayu bai taba cika sallah bulaguro ba haka wa abubakar wa umar wa usman sadra min khilaf fati da sai na usman tsakiyar khalifancinsa rabin khalifancinsa baya baya cika sallah bulaguro daga baya ne fara cika shi sai na usman don abin da ya sa wani ya fara kwabar fatawa sai na usman an zo aiki haji shi kenan sai ya ga wani ashe wani ya zo aiki haji da ya zo aiki haji sai aka yi sallah sai ya zarta na usman yana jan sallah raka biyu biyu biyu tunda shi ma kaga daga madina ya zama har aka dawo sai mutum yana dawo a garin su shi ke sai ce ta ashe muna ta fama da jahilci muna ta azara ka hudu da azara ka hudu ishayi hudu ba mu sani ba ashe biyu ake yi <laughs> shi bai san dan bulaguro ba kawai sai bani fatawa sai sallar garin sai zo a zahar la'asar ishara ka sai shekara mai zuwa ya tare yan garin su da yawa bayan sai zo suka sai ya samu salama su wace masha Allah wannan sun zo su yi godiya don gaskiya a kan ka ne muka samu muka fahimta cewa a zahar la'asar ishara biyu sai sai na usman da ya gaka ya ce to ai ni don bulaguro ne duk da haka ne shi yasa ya fara cika sallah a limancin da yake yawo aiki. aji don ya toshe wannan ya sa na aje wa sadran din kenan da tsakiyar yan sana Usman daga baya ne fara cikawa sai ci gaba da cewa ah, ah, haka aka yi a zamummunan wa'annan gaba ɗaya amma mun ji kenan ba a nafila kafin sallar farila ko bayan da in ana kasaru har ma a bayan na tsallake abdullahi ya ce da zai nafila a bulaguro na kafin sallar farila da bayan da na cika والعمل على هذا عند أثر علي من أصحاب النبي وغيره وقروا عن عائشة أرويته لك عائشة أنها تتم الصلاة في القبر ترى تلك الصلاة على ورؤية عائشة والعمل على ما روي عن النبي وأصحابه أما أي كده كثير جاي وبيع النبي وأصحابه سنة تصرف وشكرا شكرا تصرف وقول الشافعي وعمر إسحاق إلا أن الشافعي يقول سيد الشافعي يجي التفسير كسر رخصة الرخصة في السفر أبلغه فإن أتم الصلاة إيه تلك الصلاة أجزاءه عنه يا إمام to jama'a wannan ya ji hankalin mu akan kasaru kafin wasu suna cewa wai baka yin kasaru sai ka yi niyyar yin kasaru a bulaguron wannan ƙarya ne ko da ka da bulaguron baka halarto da kasaru a kan gaba lokacin sallar ya ce ka yi kasarun ka malaman ilimin sun yi saɓani shin kasaru wajibi ne ko rako ce kawai aka yi an gane ko amma ba duk sun haɗu da wanda suka ce da kasaru da cika sallah sun haɗu kasaru ya fi dada amma wajibi ne ko ba wajibi akwai malaman da suka tafi akan wajibi akwai kuma wanda suka ce ba wajibi cikin wanda suka tafi akan kasaru wajibi ne akwai abu hanifa an samu haka daga aliyu kuma da umar da nawawi ya jingina zuwa ga dewa daga cikin mafuta ilimi Imamul khattab bi yace ya fara ce al-ma'alim yawancin malaman salaf da malaman fikihu sun tafi akan kasar wajibi ne shi da maga aliyu da umar da ibn umar da ibn abbas haka ya ce kuma an rawaito haka daga umar dan abdul aziz da katada da hasan hamadu dan suleiman ya ce shi idan ma mutum yana bulaguro sai ya raka a hudu to sai ya sake biya sai ya sake dawa ya yi kasar raka imam mali ya ce ido ma da mutum imam malik ma ya ce in kana falaguro kai cika sallah azhar ko azhar ko ko to muddin lokacin sallah bai cika ba dole ne ka dawo je imam malik in ma kai dan malikiya ya ka kenan sai imam malik suna ganin kasar wajibi sai imam shafi kuma da wasunsu kamar wayar aisha da wasu da ibn abbas suna ganin ba wajibi an gane ku amma ko duk sun yi itifaki ba a kasaru a sallar magariba da sallar asuba wayanda suka ce wajibi ne sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai fasa yin kasar ba har yau bai taba cika sallah haka Abubakar haka Umar Usman ma don lalura ce shi yasa wannan yana komawa ne shi kasaru kusa ne in kusa ne aka yi maka sai wasu ce ai ba ai maka rangwame ba wajibi bane sai wasu ce a in dai rangwame aka yi maka mun ji ba wajibi ba amma in Allah ne ya maka rangwame wajibi ne gwamnati balle ko kafaru ba ba ran gobe don annabi sai ce awwal ma furidat salatu ba haka aisha aisha ta wato ka farko an waji sallar sallah raka'a farko ma dama asalin sallah azhar la asar isha da biyu da bayan hijira ne ta ce to in kana zaman gida an fara biyu in kana bulaguro ma kai yar asali da saboda karka dauka wai kasarun zuwa ne sai daga ba asali ma sallar gida da kasarun da sisi ɗin kowa gaba ɗan shi ne cikawa hudu ina fata an gane wannan saboda haka eh, wayan da ko suke cewa wai eh, su kasaru ba wajibi ba ne. Allah ya ce eh, wai za su rasu fil ardi falaysa Alaikum junahun an su romi na salati dan kun fita bulaguro babu laifi ku yi kasaru sallah to fala junaha alaykum babu laifi wai ba sun da babu laifi kenan yana kana kira ba wajibi ya ce to ai mu koma inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajjal baita aw tamara fala li yunaha alayhi wanda ya ji gaji babu ne sai sai tsakanin safa da marwa sai tsakanin safa da marwa ko ba wajibi ne wajibi ne babu shi ba haji ba wajibi fala juna wasu kuma suna cewa a'a kasarun ana yin sa in a zuwa akwai tartar don Allah ce in khiftum an yafti da kuma ladina kama in kuna tsoro akwai fitina sai na umar ce na tambayi manzon Allah kan haka ko ko na so ka in janye kafaru dan aya yace in akwai dardar sai daga babu dardar sai ce sai daga bayan tuna annabi fa har tafiyar da ba da tsarira yana ba mu ko mu mukhalafa na shi wasu da ma su ce wani ga ba yana magana kan kafaru da mu tun da aya ta zo ana kafaru an gane ko sai ayat ta zo kuma wa idza darabtum fil ardi kun kun fita balaguro akwai tsarkar fala junaha alaykum an tansuru min babu laifi ku sake yin kasarun sallar da kuke bata Ya yanzu misali ba ka yi raka biyu a zala aka shayi ba a tafiya da ake zaman lafiya to in a tafiya da akwai tsoro in khifta ya na kullu zai da kasaru ma masu a dauke shi a kare mata kasaru ba da in kana sallah in a halin zaman lafiya fuskantar alƙibla wajibi ba to a wannan halin ana iya ɗauke maka fuskantar alƙibla ba da in kana sallah rashin waiwaye wajibi ba ne to a halin da akwai tsoro ba da yake an san sulmina fara ku rage wasu dokokin sallah za ka yi kare ga waiwaye duk inda kake garin kamar barazana ka riga waiwaye gaba wanda wai da za mu zo mu karanta su a cikin salatul khawfi saboda haka jama'a magana da yafi karfin gaskiya kasaru din ta fi kusanci da wajibi sai da annabi bai saba cikawa bai saba cikawa حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا هشام قال اخبرنا علي بن زيد بن جدعان انا ابي نضره قال سئل عمران بن حسين عن صلاه المسافر اما ka ji in zaka bi mai zaman gida ne sallah don kana faɗin ladan jami to sai ka ci ko da raka ɗaya ka zo ka samu to sai ka cika uku in suna zaman gida ne قال سئل عمران بن حسين عن صلاه المسافر انت بي عمران بن حسين akan sallar mai bulaguro kala sai yace hajjatu ma na yi hajji tare da annabi wa salla rak'atayn salla raka'a biyu yake yi wa hajjatu ma abubakar yi hajji tare da suna abubakar shi ma fa salla rak'atayn biyu yake yi wa ma umar fa salla rak'atayn wa ma usman sai da usman ma sitta sinin min khilafati shekara shida da khalifan sa au 80 sun ko takwas fa salla rak'atayn biyu yake daga baya don kauce wata shuba yazo yana cikawa قال ابو عيسى هذا حديث حسن sai. har in ban manta ba ma ko wanda ya bi Usman sallah ai bulagu yace kowa ta cika ko Ibn Umar ne ko wane ne yace wallahi ne zan bi ku ne don tawaye ba amma zan bi ku ya Allah biyu da zan bi ka karba ma a matsayin ta karo biyu da na ƙara ka karbe ta matsayin na biyu wannan ke حدثنا ba? قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك قال صلينا مع النبي الظهر من صلى عزاء تعالى النبي المدينة المدينة أربعا مدينة بعدين سبا تمك يركعه وبذل قليفة هنا زوا ذل قليفة فأمر مدينة عن على الأسرة تمك إلى أسرة ركعتين كان أبي سيك إلى ذاك يفلا قرب إسرائيل ذاك تبي قوم ذاك تبي kana zuwa bisi kana zuwa tun kana zuwa kaza mota ya baci sai kai kasar lokacin sallah don sun fita daga makka madina sai a zara madina suna zuwa zulkulaifa inda yan madina suke ɗaukar miƙati to sun bar daji madina sun bar garin madina sun shiga daji to suka fara kasar daga nan حدثنا قتيبة حدثنا هشام عن منصور بن زازان عن ابن سيرين عن ابن عباس أن النبي خرج من المدينة إلى مكة النبي يفتح المدينة زوا مكة لا يخاف إلا رب العالمين بعد مرقوة سي ألا أنا زمن لا فيها زد هذا ما صلى ركعة يديه ركعة ولا أنا من أكثر كنا ما فيها بين الأرض أبلا غربة قال أبو عيسى هذا حديث صحيح سيما طيا أنا كراتوب نقول إن شاء الله نجيبي بلا غربة كيلومتر أنا وزاي كسره kuma kwana nawa ne za ka yi kada tsaro shin za ka yi yi har ka dawo ko akwai kwanakin da aka kayyade maka su da mas'aloli na sabani malamai akan haka to ne karatun na gaba insha Allah abun faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure ko kuma tuntuna shi Allah ya taimana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai tambayoyin da aka turo a rubuce to amma lokaci ya tafi da yawa kuma akwai wanda suke da nisa saboda haka insha Allah wa ta